الله في ذاك الجزاء أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء هجوت مباركا برا حنيفا أمين الله شيمته الوفاء فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da Allah maɗaukakin sarki ya tara mu a wannan masallaci mai albarka, masallacin Ihya sunna wanda yake a wannan unguwa ta gwammaja a cikin ƙaramar hukumar dala a garin kano a wannan yammaci na biyar ga watan sha'aban hijiran manzan Allah shida shida ga watan sha'aban hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam 1436 wanda ya dace da 25 ga watan biyar shekara ta 2015 mun haɗu a wannan masallaci mai albarka domin gabatar da wata gagarumar muhadara ko lacca ko ba da da kuma kare martaba da daraja na manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam takin wannan muhadara shine haqiqatul Haƙiƙa haƙiƙanin haƙiƙa manufar wannan muhadara ba ta wuce abubuwa guda uku abu na farko ƙoƙarin bayar da kariya ga manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam abu na biyu ƙoƙarin bayyana matsayi da falala da daraja da ɗaukaka da Allah maɗaukakin sarki wa manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkake hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ma dalla sahibukum wa ma gawa Allah madaukakin sarki ya tsarkake furcin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ma yantiqu anil hawa Allah madaukakin sarki ya tsarkake ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam allamahu shadidul quwa Allah maɗaukakin sarki ya tsarkake ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma zaghal basaru wa ma tagha Allah madaukakin sarki ya tsarkake zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma kadhaba fuadu Allah madaukakin sarki ya tsarkake kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alam nashrah laka sadrak Allah madaukakin sarki ya tsarkake ambaton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa rafa'ana laka Allah ya dunkula manzon Allah ya tsarkake shi wa innaka la'ala sallallahu ta'ala alaihi wa sallam sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ya zama wajibi a gare mu mu tashi mu kare mutunci da martaba mu fito da matsayi da falala da ɗaukaka na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wannan shine abu na biyu manufa ta biyu kenan manufa ta uku kokarin bayyana haƙiƙanin haƙiƙa daga makaryatan haƙiƙanin haƙiƙa da kuma fahimtar gaskiya haƙiƙanin haƙiƙa wannan sune wannan sune manya-manyan manufofi guda uku wanda da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za su bayyana a cikin wannan muhadara mai albarka wannan muhadara mai albarka akwai cibiyar addu'a wa ta'alim ita ce ta ɗauki nauyin gudanar da wannan muhadara ɗin muhadara ne za ta gudana ƙarƙashin manya-manyan malamai guda biyu duk da muna muna sauraron ɗaya daga cikin manya-manyan malamai malami na farko da muke tare da shi sananne ne al-ma'rufu la yu'arraf amma babu laifi in faɗi sunan shi a takeice shine a sheikh الدكتور إن شاء الله تعالى محمد رابع عمر موسى ريجي الليمو malami na biyu wanda muke sauraron zuwansa shine al-hafiz al-muhaddith ma'a sheikh al umar jibril hotoro wayannan sunan da za su gabatar da wannan muhadara da izinin Allah subhanahu wa ta'ala sai ni kuma almajirinsu wanda zan gabatar da su abdulkadir salaka zaure da fatan Allah madaukakin sarki ya mana jagora ba tare da na tsawaita ba ku min afuwa zan bi ga abin magana ga Sheikh Dr. Muhammad Rabi Umar Musa Rijiyar Lemo dan ya fara abin da ya tara mu a wannan guri mai albarka ya Sheikh falyatafaddal mashkuran ma'jur أعوذ بالله السميع العليم من shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على قائدي وقدوتي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باك وأنا مسلمي إن قال جدد من سلم مسلمتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ba tare da na yi doguwar gabatarwa ba da abin da ya kamata a faɗa mala qadir salih ka zaure ya faɗa da kai tsaye ina ga zamu shiga abin da ya tara mu dan mu ribaci lokaci ta laccen mu haƙiƙanin haƙiƙa wannan kalma ta haƙiƙa kalma ce da ta yi yawo cikin 'yan kwanakin nan mun ji waɗanda suke cewa mu 'yan haƙiƙa ne kuma sun bayyana cewa ba za su daina faɗin wannan kalma ba ba kuma za su daina da'awa da faɗin abin da suke kai ba a ko ina ne a ciki da waje a koma ina ne kamar yadda suke faɗa wala Allah wannan ne kila lokaci da da yawa daga mutane suka ji wannan kalma ta yan hakika da haka akwai bukatar a fito da me ake nufi da hakika yare ne na sufaye kalma ce da sufaye dama suna amfani da ita abinda suke nufi da alhaƙiƙa shuhudul haqqi fi tajalliyatiz zahir shine ma'ana haƙiƙa ganin Allah a jikin abubuwan da suke a bayyana na zahiri ma'ana yanzu dukkan nan da muke zaune a nan da da abin da muke gani Allah ne ya tajalli a jikinmu don haka idan mutum ya ganmu ko ya ga da abin da ya gani na samamme Allah ya gani domin shi Allah shi ke tajalli cikin waɗannan abubuwa ɗin shi yake bayyana cikin waɗannan abubuwa ɗin wannan kalma ta haƙiƙa ma'anarsu ɗaya da wahdatul wujudi wahdatul wujudi shine komai ka gani ɗaya ne babu abu guda biyu duk abin da ka gani ɗaya ne kurin sai dai a ce an ɗan bambanta a a sunaye ko na ba amma abu ɗaya ne suka ce kamar ɗan adam ne yana da ƙafa yana da hannu yana da baki yana da ido yana da gashi amma idan abu ɗaya ne to haka shine ma'anar wahdatul wujud masu wannan aqida ta wahdatul wujud suna inkarin samuwar abu biyu kamar yadda na faɗa domin malamai na cewa akwai abubuwa guda biyu akwai wajibul wujudi akwai mumkinul wujudi wajibul wujudi shine abin da ba shi ya samar da zatin shi ba ba shi ya samar da karan kan shi ba ko ba zai yi a ce babu shi ba ba shi ya samar ma'ana wajibul wujudi kai wajibul wujudi shine abin da ba wani ne ya samar da shi ba wajibul wujudi abin da ba wani bane ya samar da shi wujuduhu min zatihi kuma zai wahala a ce babu shi suna cewa wannan shine Allah madaukakin sarki babu wanda zaka ce gashi shi ya halicci Allah kuma babu ranar da za a ce babu Allah sai mumkinul wujud shine wanda yake wani ne ya samar da shi kuma zai iya yiwa wata ran a wayi gari babu shi shine da abin da ba Allah ba to masu waccan aqida ta wahdatul wujud su a gurin su duk samuwa ɗaya ce ba wani wannan ka saka san baruwan su da shi ɗaya daga cikin subaye na da annabulusi yana cewa laysal wujudu kama yuqalu sunani haqqun wa khalqun idh huma shay'ani هذا المقاه عليه قبه عقيدة عند المحقق ظاهر البطلان yana cewa samuwa ba kamar yadda ake faɗa ba cewa samuwa abu biyu ne da Allah da halitta ba haka ba bane ce wannan magana ce mummuna aƙida ce mummuna a gurin mu muhakkiki kun ji kalma ko a gurin mu muhakkiki wanda yake ɗan haƙiƙa wannan magana ce mummuna a gurin shi domin magana ce ɓatacciya da haka a gurin su komai ɗaya ne banda kalmar wahdatul wujud sukan kira wannan aqida sukan bata sunaye daban-daban sukan yi amfani da kalma at-tauhid kai tauhidi a gurin ka kade ta Allah da bauta da tsarkake shi tare da sibata shi da abinda Allah ya sibata kansa da shi ko manzon sa ya sibata shi da shi to amma su in sun ce at-tauhidi suna nufin ifradul haqqi bil wujud fil azali wal abad kadaita Allah wajen samuwa shi kadai ne samamme duk abin da za a gani ba Allah ba wannan abun babu shi da haka komai ka gani Allah ne shine tauhidi sukan amfani da wannan kalmar da wannan ma'anar kun ga wahdatul wujudi sukan yi amfani da kalma al-mushahada sukan ce al-mushahada mushahada a gurin su shine ru'yatul haqqi fi kulli zarratin min zarratil wujudi ganin Allah a cikin dukkan wani abu da ka gani a duniya Allah ne shine mushahada sukan kira wannan aqidar tasu da ashuhud ashuhud shine ru'yatul haqqi bil khalqi ganin Allah a jikin halitta sukan kira wannan aqida tasu da alfana su ce mutum yayi fana'i shine zawalur rusumi jami'an bil kulliya in an ce mutum yayi fana'i shine ma'ana komai ya gushe a gurin sa babu komai duniya gaba ɗaya ta gushe ya zama a gurin shi abu ɗaya ne kuma duk abu biyu ya tashi ya zama guda ɗaya shine yayi fana'i wani sa'in suka kira wannan aqida da al-ihsan shine shuhudullahi ta'ala wal huduru ma'ahu fi kulli shay ganin Allah madaukakin sarki da zama tare da Allah cikin dukkan komai wa mushahadatu tajallihi fi kulli shay da ganin sibobin Allah da bayyana Allah cikin komai shine ma'anar al-ihsan to wannan kaɗan daga cikin irin sunayen da suka kira aqidun da shi in kana karanta littafan su dukkan su dai ma'ana abu ɗaya ne shine komai da ka gani ɗaya ne duk abin da ka gani ɗaya ne wannan aqida ta wahdatul wujudi dukkan subaye suna da ita in dai mutum subanci yake na gaskiya kuma bisa ilimin subancin to yana da wannan aƙidar ko ya santa ko da bai kudirce ta ba ya santa a bayani na da muka ce akwai subaye na ahlus sunna wal jama'a to yanzu ma a kwakwaran bincike waɗancan ma ahlus sunna wal jama'a din ba a kiran subaye sai da kiran zuhad ko al-ubbad ko al-fuqara ita kanta kalma ta subaye a cikin karni na biyu aka fara amfani da ita ko wasu ma suka ce karshen karni na biyu dan zuwa karni na uku lokacin da kalmar ta yadu dan haka waɗanda ake cewa subaye ne a can baya subaye ne amma ba da wannan kalma ake kiransu ba ana kiransu alqurra ana kiransu az-zuhad ana kiransu al-ubbad kamar yadda malamin suke bayani amma daga lokacin da subanci ya zama aqida mai zaman kanshi ya zama yana da ka'idoji da abubuwa to babu wani sufin da bai da wannan aƙida ɗin za mu ɗauki ɗariƙu na subaye guda uku ko hudu za mu kama ganganin malamansu akan wannan aƙida ta komai Allah ne na ɗau na ɗau subaye aƙidun subaye guda biyu da muke da su wanda suka bi shahara kadiriya da tijjaniya sannan na ɗauko mana guda biyu waɗanda ƙila ba ma jin motsin su anan akwai shazaliya akwai naqshbandiyya to waɗannan kowanne za mu ji banda su dukkan aƙidan su bai kowace aƙida ka koma ta subanci akwai wannan maganganun a ciki mu bar tijaniya daga ƙarshe domin yan tijaniya ne dalilin su muka taru nan da haka mu aje su a ƙarshe mu ɗauko ƙadiriya Ɗariƙar ƙadiriya akwai wahdatul wujudi a cikinta wani malamin su da ake kira alfarkawi alƙadiri wanda aka haife shi shekara ta ɗari bakwai da ishirin da biyar wannan ɗan tsakanin kuma ya rasu shekara ta ɗari a afuwan ya rasu shekara ta ɗari bakwai da ashirin da biyar tsakanin da ya rasu kenan cikin karni na takwas yana da littattafai daga cikin littattafansa akwai bugiyatul talibin akwai al-maqamatul arba'in da sauran littattafansa littattafansa da yake da su sunan shi mahmud ana ce mai alfarkawi ga abin da yake faɗa sunan shi ma an rubuta zaka ji an ce a sheikh mahmud alfarkawi farkawi to ga abin da yake faɗa yana cewa al-abdu la yumkinuhu an taraƙa an sukuni ila jinsihi wa nafsihi illa da sihatin tumakkinuhu fil ma'rifa wal khalas min ru'yati ithnaini abdun wa rabb ko ga ce min ru'yati ithnaini abdin wa rabbin bal la yara illa rabban faqat wannan sobe ba yana cewa ba yadda za a yi bawa ya samu nutsuwa zuwa ga jinsinsa da kwanciyar hankali sai idan ya samu lafiya da za ta ba shi damar ya samu ilimi na ma'arifa sannan sai ya kubuta da ganin abubuwa biyu sai ya zama komai yana ganin shi guda ɗaya sai ya daina ganin akwai wani bawa akwai Allah sai ya daina wannan ganin sai ya zama baya ganin kowa sai Allah kaɗai to in yi wannan shine zai samu nutsuwa wannan magana ta tana cikin sharhu manazilis sa'irin shabi na ɗari da arba'in da uku kun wannan aƙida ce ta wahdatul wujud in dai har kana ganin akwai bawa akwai Allah to yanzu da sauranka sai ka zo kana ganin Allah komai Allah ne wani malamin su Muhammad al-Amin al-Kailani su bi ne dan Tunis yana da littafai kamar Riyadul Basatin fi akhbari Sheikh Abdul Qadir Muhyiddin yana da al-Mawahib al-Jalila sharhu hizbil wasila ya rasu bayan shekara ta ɗaya da biyu 1272 yana cewa wa huwa ala salasatu aqsam yana mana bayanin fana'i kun ga ce suna kiran aqidar da fana'i to yana cewa fana'i din ne ya kasu gida uku akwai fana'un fil af'ali kai fana'i wajen ayyuka la fa'ila illa Allah ya zama duk wani abin da ka gani Allah ne yayi kowane irin aiki ne Allah ne yayi wannan kayi fana'i fil af'ali kenan sai ce wa fana'un fi sifat ya zama kayi fana'i wajen sibobi ai la hayya wala alima wala qadira wala murida wala sami'a wala basira wala mutakallima ala alhaqiqa illa Allah sai an wayi gari ka dinga ganin ba wani rayayye ba wani masani ba wani mai iko ba wani mai magana ba wani mai ji alal haqiqa sai Allah to kayi fana'i a cikin sibobi kenan sai ce wa fana'un fi zati sai ka yi fana'i a cikin zati me fana'i a zati sai ka zama ka yi imani la da alal itlaqi illallah ka yarda ba wani abu samamme sai Allah duk abin da gani mawjud to Allah ne wannan magana tana cikin almawahibul jalila sharhi na hizbul wasila na Muhammad al-Kailani shafi na 121 wani bakadiran dai a shek Ismail ibn Muhammad al-Qadiri yana cewa wanda ya rasu shekara ta dubu ɗaya da da da ɗari biyu tamanin uku yana cewa yana faɗa yana nuna cewa a saliku anna salika ala tariqatil qadiriyya mai bin tariqar qadiriyya yaqta'u sab'ata maqamat sai ya bi maqami guda bakwai akhiruha ƙarshen maqami shine maqamun nafsil kamila cikakken maqami kenan allati alamuha wanda abinda ake nufi da wannan maqami na karshe kasratun fi wahda wa wahdatun fi kasra wannan ma suna amfani da ita wajen wahdatul wujud su nuna duk yawan abu abu ɗaya ne duk ɗaya yadda abu ya kai da zama kwa ɗaya da yawa ne da haka da da yawa da ɗaya da abu ɗaya ne da haka duk abin da gani abu ɗaya ne wannan yana cikin alfuyudatul rabbaniya fil ma'asiril auradil qadiriyya shabi na 34 shi ne wannan su biya Isma'il ibn Muhammad al-Qadiri yana ga wata addu'a da yake faɗa ce ana son muridi ya karanta ta sau uku Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa minkal kullu wa ilaikal wa wa wannan addu'a ana son mutum karanta ta sau uku wahdatul wujud ne Allahumma lakal kul Allah komai naka ne wa bi kull komai da gare ka ne wa min kull komai ma da gare ka ya fito sai sai yake cewa wa ilaikal kuma komai gare ka zai koma sai ce wa antal kullu kuma kai ne komai wa kullul kulli kai ne ma dukkan komai din wannan su bayan da suka wuce kenan ranar wanka ba a koyon cibi dole ne mu leƙa diwanin shugaban kadiriya na ƙasanmu za mu ga shi ma yana da wannan aƙidar ga diwanin a guri na duk da gara ta hana shi sakat a gida wallahi ta yi ta cinye shi gashi amma da hoton shi a jikin diwanin Allah da dai zan nemo nan hakura da wannan wannan diwanin za mu ji shi ma sananne ne a mu da yawa kuma suna nan suna sai da shi yana cewa alhamdulillahi mu gode ubangiji a bisa ni'imarsa aji aji jilani babu takaddama tullutan ba kasa ba sama Allahu ta'ala mai sama ya shugaba Abdul Abdulkadiri ya tsira sa'a ba su cin masa ba yana kallo aka wo ƙasa a ga wannan sibar Allah aka bashi yana kallo aka wo bisa a cikin hadararsa ta shantasa subhanaka abdul qadiri ya tsere sa'a ba su cin masa ba adadin ƙwaya duka ya sani adadin raire duka ya sani adadin kumfa duka ya sani a sani nasa abdul qadiri ya tsere sa'a ba su cin masa ba adadin gannai duka ya sani ɗarsu ɗarsu duka ya sani kogi kogi duka ya sani a sani nasa abdul qadiri ya tsira sa abu su cin masa ba adadin aradi duka ya sani arad da jauhar wani abu ne da malaman madiki suke amfani da su yace adadin aradai duka ya sani adadin jauhar duka ya sani adadin kalmomi duka ya sani ya kirge abdul qadiri ya tsira sa abu su cin masa ba dufa na cikin iko nasa zancen musa a gaba nasa ragon fidiya a ido nasa aka saukar abdulkadiri ya tsira sa abu cikin masa ba ba don kunyar sarkinsa ba ya sawo aljanna gaba mu shige ta a nan ba fargaba don girman abdulkadiri ya tsira sa abu cikin masa ba a cikin zancen kalami nasa an tara waliyai nan ƙasa tun adamu har tashi nasa an ƙaddama abdulkadiri ya tsira sa abu cikin masa ba wannan kaɗan kenan a wata waƙar yana cewa ƙashin kaza da an ka dafe ya tara ƙashinta don sharafi ta tashi da shi ta dafe a gare shi madafaran masana kaɗai yake shehu ko a ina wani yake bai kamata sa ba shaƙiyi ko sa'idu duka ɗan wuta ko ɗan aljanna abinda a lauhu an ka saka can lauhin mafuz abinda aka rubuta yana kallon sa shehu duka kamar tafinsa ko a ina kaɗai yake shehu ko a ina wali yake bai kamata sa ba ya ce ruwa tsaya ya tsaya ya ce gurgu tsaya ya tsaya ya tashi gaban sa yi tafiya ya zabura ko ina da ina kadai yake shi ko a ina wali yake bai kamata sa ba cikin tasirif babu yashi a tasirif jujuya al'amura to cikin tasirif babu yashi cikin imdadu babu yashi cikin tamkini babu yashi ikama shehu ko a ina kadai yake shehu ko a ina wali yake bai kamata sa ba yana aiki da kun fayakun amirul auliya yake tun azal hadaral ama'u agun da mai ja da shi a ina kadai yake shehu ko a ina wali yake bai kamata sa ba idan ka tashi kai magana kana kananka ko ka tsina zaman ba ya hana ya ganka ya ji ka ko a ina kadai yake shehu ko a ina wali yake bai kamata sa ba shiga aljanna ta wajaba da samun kamilan rutuba shiga aljannata ta wajaba da samun kamilan rutuba cikin rutubansa an yi hiba ga wanda ya bi shi ko a ina kadai yake shi ko a ina wali yake bai kamata sa ba wannan misalai kenan na aqida Allah takar da bawa da mai da bawa Allah dake cikin wannan dariƙa shi yasa ba yadda za a yi bi na hakika ya iya bada kariya ga wannan bannar da ake yi ko wanda ya tara mutane ce zai ba da kariya ƙarshe kuma sai ya buge da yaban shugabannin wannan aƙida wanda dan tsabar tsabar ma yadda da kafircinsu duk malaman zamanin suka ittifaki kafiri ne a kashe shi hallaju amma kai da ka zo zaka bada kariya kuma ka bige kana yaban wanda suka asasa wannan tsiyar to ka ga nuna maka ba inda za a je mu je ɗariƙar shazaliya ɗariƙa ce ta subanci da aka nasabta ta zuwa ga abul Hassan علي بن عبد الله بن عبد الجبار shazali المغربي maghribi an haife shekara ta ɗaya a wani gari da ake kira Gimara alƙarya ce a cikin Maghrib Maroko tana kusa da garin Sabta yayi ilimin subanci gurin wani subi da ake kira Abdul Salam Mashishi ko ka ce Bashis wanda an kashe shi a shekara ta 622 shi wannan Shazali mai ɗariƙar Shazaliya ya rasu shekara ta shida. a garin masar ga abin da yake cewa yace ce amman an min wahayi ai auha ilayya ai auha Allahu ilayya ma'ana Allah ya min wahayi ya ya ali bi kul wa alayya dul wa al kul ya Allah ya min wahayi ya ya kai aliyu ka faɗa ka magana da ni ma'ana in kai magana kai magana da ni kuma ka nuna ni kuma wa al kullu ni ne komai da komai daga gani wani yana cikin Ikazul himam littafin ibn ajiba shabi na hamsin da bakwai yana cewa man ata Allah fi kulli shay'in bi hijranihi li kulli shay'in ata'ahu Allah fi kulli shay'in bi an yatajalla lahu fi kulli shay'in yace wai duk wanda yayi wa Allah da a cikin dukkan komai ta hanyar kaurace wa dukkan komai to Allah madaukakin sarki zai sanya komai yayi mai da'a ta yadda Allah zai bayyana gare shi cikin dukkan komai komai zai bayyana gare shi waye gari Allah yake gani yana cewa alkamiluna li awsafil haqqi wanda suka cika siffar ta ubangiji cikakken sifa ta ubangiji wa hamiluna li awsafil khalqi suke dauke da sifa kuma ta halitta fa in ra'aytahum min haythul khalqi ra'ayta awsafal bashar in ka gansu ta bangaren halitta mutane zaka gani wa in ra'aytahum min haythul haqqi amma in ka kalle su ta matsayin su Allah ne ra'aita awsafal haqqi allati zayyanahum biha za ga sibobin Allah a jikin su da haka ya danganta ga yadda za ka kalli mutum in ka kalle da a matsayin Allah sibobin Allah za gani a tare da shi in ka kalle shi a matsayin mutum to za ga sibobin mutum da yake tare da shi wani yana cikin at-tabaqatul kubra littafin sha'arani juz'i na biyu shabi na sha ɗaya mu je ɗariƙan naqshbandiyya ɗariƙa ce wadda Muhammad ibn Muhammad Bahauddin Shah naqshband shi ya kirkire ta mutumin bukhara ne yana ɗaya daga cikin manya-manyan subaye da aka yi a karni na takwas ya an haife shekara ta ɗari bakwai da sha bakwai ya rasu shekara ta ɗari bakwai da casa'in da ɗaya an tambaye shi me ake nufi da maganar subaye subaye na cewa a sufi ghairu makhluqin shi sufi ba halittar shi aka yi ba me ake nufi da wannan sai ya ce bi anna lisufi fi ba'd al-awqati halan la yakunu fiha huwa abin da ake nubi akwai lokacin da sufi yakan zama ba shi ne ba ga shi ne kana gani amma ya shiga wani yanayi da ba shi kake gani ba ya zama wani abu daban ma'ana ya zama Allah kenan ai yakunu ilaha wani yana cikin almawahib al-sarmadiyya na al-kurdi sannan an tambaye Muhammad al-Amin al-Kurdi aka ce me ma'anar la ilaha illallah ma'anar ta ta karshe sai ce la mawjuda illallah ma'anar ta ba wani abu sai Allah duk abin da gani Allah ne wani yana cikin tanwirul qulub na al-kurdi shafi na 545 akwai wani malami na naqshbandiya sunan shi imdadullahi al-makki ya rasu shekara ta 1317 yana cewa al-qawlu bi wahdatil wujudi haqqun wa sawabun fadar komai Allah ne wannan magana ce ta daidai kuma an yi daidai in aka faɗa haka an yi daidai komai Allah ne dan haka in an faɗa ba komai bane to sai mu zo kan ɗarikar tijjaniya ɗariƙar tijjaniya ita ma doron abin da ta bi kenan babban littafi na ɗariƙar tijjaniya jawahirul ma'ani wannan ana gashi jawahirul ma'ani wa bulugul amani na aliyu harazimi wanda ya wallafa wannan littafi shine babban almajirin shehu tijjani na hannun damansa gama abin da yake faɗa yana cewa in ka duba bugu yatul mustafid suna cewa shi wannan littafi a hammu kutubin tijjaniya shine mafi mahimmanci a littafin tijjaniya har ma suna rai cewa manzan Allah yana cewa kitabi haza wa ana allaftuhu wai manzan Allah ya ce wannan littafi na ne ni na rubuta shi wannan matsayin littafin kenan a gurin tijjaniya ba su da littafi sama da shi wannan littafin shi ma za mu ga duk wannan aƙida ya faɗa inda za a samu mutum ya zauna ya bi shi ɗaya bayan ɗaya ɗani da ɗani zai ga cike yake fal da wannan aƙida ta komai Allah ne ta mai da halitta Allah shi yasa na kan mamaki idan suka ce an yi ƙara-ƙara a cikinsa to sai in ga ai in tacewa za a yi to littafin gaba ɗaya sai dai a haƙura da shi kuma irin maganganun da muke karantawa suna cewa an yi ƙara-ƙara a cikinsu ƙari ne ba magana shehu ba ce to su kuma wanda suka biyo baya 'yan tijjaniyan na haƙiƙa 'yan haƙiƙa ɗin su kuma suna naƙalto maganganun su na sabta masa kamar yadda in ka karanta littafin iyaz za ga yana nakalto irin wannan maganganun kuma yana cewa shehu tijjani ya ce to kaga shi ya yarda cewa maganganun shehu tijjani ne mu duba jawahirul ma'ani mu ji wannan aqida juz'i na ɗin shafi na saba'in da shida ga abin da yake cewa fa kullu abidin aw sajidin li ghairi llahi fi zahir fama abada wala sajada illa lillahi ta'ala duk wani mai bauta da duk wani mai sujjada ga wani Allah a zahiri ma'ana da za ga wani yayi sujjada ga wani Allah a zahiri ko bishiya ko wani abu daban to ba fa kowa yayi sujjada ba kowa ya bauta ba sai Allah Allah ya bautawa li'annahu domin shi Allah huwal mutajalli fi tilkal albas shine ya fito a cikin waɗannan abubuwa ɗin da kake gani wa tilkal ma'budat kulluha tasjudu lillahi ta'ala wa ta'buduhu wa tusabbihuhu kuma duk waɗannan ababen da ake bauta su ma suna sujada ga Allah ne suna bauta Allah khaifatan min satwati jalalihi subhanahu wa ta'ala sai yake cewa walau annaha barazan li ibadatil khalqi waɗannan abuwa da bayyanar da suka sun bayyana ne dan a bauta musu wa barazan lahu biduni tajallihi kuma suka fito ake musu bautar ba tare da Allah ne ya bayyana a cikin su ba la tahattamat fi asra'in min tarfatil aini da sun rushe abinda suke so su faɗa Allah yana da kishi kishin Allah ya kai ba yadda zai ya bari ana bauta wani abu ba shi ba da haka tun daga ana bauta musu waɗanda abuwa su kuma ai suna sujada ga Allah da haka Allah ne ya bayyana a jikin su da haka ake bauta musu kuma Allah ya kyale su in ba da haka ba da Allah ya ruguza su dan me li ghayratihi subhanahu wa ta'ala dan Allah yana da kishi da haka duk wanda ya sujada ga wani Allah ba wani Allah ya ba Allah yawa duk abin da kaga an wa Allah ne wannan a cikin wannan littafi na jawahirul ma'ani mu koma cikin jawahirul ma'ani shafi na 66 shi ma dai za mu ji wannan za mu ga wannan aqida a cikin wannan littafi ga abin da yake cewa ilam anna sayyidana radiyallahu anhu shugaban yana nufin shehu tijjani su ila ana hakikatin shekhin wasu ma huwa an ce wane shehi ne ya yi wusuli in ana so a ce mutum ya yi wusuli to waye wanda ya yi wusuli sai yake cewa fa ajaba radiyallahu anhu bi qawlihi ga amsar da ya bayar amma huwa in kana neman shehi wanda ya usuli huwa haqiqatun shaykhil wasil fa huwa allazi rufi'a lahu jami'ul hujub shine wanda aka dauki a duk wani hijabi an kamalin nazari ila al-hadaratil ilahiyya ya zama an ɗauke mai hijabin da zai hana shi ganin kamala ta Ubangiji, an ɗauke mai hijabi yana ganin Allah nazaran ainiyan wata haƙiƙiyan yaƙiniyan, yana ganin Allah gani na zahiri, gani na gaskiya gani na yaƙini fa innal amra awwaluhu muhadara shehu tijani ce lamarin farkon lamarin muridi muridi abinda zai fara taka shine lamarin muhadara wa huwa mutala'atul haqa'iq min wara'i sitrin kasib shine dinga ganin irin haƙiƙa din nan amma a bayan labule mai kauri baya ganin haƙiƙanin abin summa mukashafa sannan sai zo mataki na mukashafa wa huwa mutala'atul haqa'iq min wara'i sitrin raqiq Shi ne dinga ganin abubuwa ta bayan labule mai sire-sire mai shara-shara sun ma mushahada sannan ya zo matakin mushahada wa huwa tajallil haqa'iqi bila hijabin lakin ma khususiyya abuwa za su bayyana gare shi amma ba hijabi za su bayyana gare shi a fili sun ma mu'ayana sannan ya zo mu'ayana wa huwa mutala'atul haqa'iqi bila hijabin wala khususiyya zai ga komai ba hijabi ba wani keɓancewa wala baqa'a lil ghairi wal ghairiyya zai wayi gari baya ganin wani abu kishiyar Allah yace ainan wa asaran zai kai matsayin da komai baya gani sai Allah in sun ce baya ganin gairu dukkan mu nan mu gairul lahi ne ai to baya ganin wani abu gairul lahi duk abin da ya gani Allah ne sai ya ce wa huwa maqamus sahaqi wal mahaqi wad wa fana'il fana'i falaysa fi hadha illa mu'ayanatul haqqi fil haqqi lil haqqi bil haqqi in mutum ya kai wannan matsayin ba abin da yake gani sai Allah da gaskiya a yayin gaskiya da a lokacin gaskiya falam ya baka illallahu la shay'a ghayrahu ba abin da zai saura komai Allah ne ma samma mausulun wa ma samma wasilun ba ma wani wanda za a isa gare shi ba wani wanda ya wusuli shi kansa wanda ya wusulin Allah ne wannan shine hakikar da ake faɗa kun ji kalmomin haƙa'iq din ba tana fitowa da haka anan suka ciro bari ku ji waye shahidi a gurin yan tijjaniya jawahirul ma'ani juz'i na biyu shabi na 131 za ku ji waye shahidi a gurin su shi yasa in ka karanta tarihi waɗanda suke irin wannan katubara, in an kama su za a kashe su suna mutuwa ne da wannan kalmomin duk wanda aka kama ya gudu ko kaji yana dan Allah ya hakuri wallahi bai bai tsumu ba bai zama dan hakika ba ƙarya yake dama dan hakikan na gaske ai shi ya kai matsayin da ko shi kansa ma yana ana ana ma kashe shi din ma yana faɗa wannan akidar ga ga ga shahidi a gurin yan tijjaniya wa fi mai al-maidan qala abu zaid qawlatahu hullaci kala fi wasti ashabihi yace a irin wannan matsayi na mutum ya kai matsayin da baya ganin komai sai Allah abu zai ya faɗi maganarsa cikin almajiransa wa hum dahiruna bihi sun kewaye shi kala sai aka jana ca subhani ma a azama shani subhani me ko yace subhanallahi sai ce subhani ma a azama shani domin shi ma Allah ne to dan me zai ce subhanallahi sai ya ce fahabu an yukallimu sai suka kasa mai magana ga malam yana yi wa kansa tasbihi sai ya musu kwarjini wa harafu annahu ghaib sai gane malam fa baya nan yayi fana'i ya tafi wannan ma sahamin sakaratihi da ya barbado daga mayan da yake ciki wata haƙa komin sahu suka tabbatar ya barbado akhbaru ma sami'uhu minhu sai suka gaya mai gafa abinda muka ji kana cewa fa qala sai ce ma alimtu bi shay ni ban san na faɗa ba wa halla qataltumuni fi tilkal hala me yana ku kashe ni a wannan yanayi da kuka ji ina wannan magana fa innakum law qataltumuni da kun kashe ni lakuntum ghuzatan fi sabilillah da kun yaki saboda Allah in kun kashe ni kun yaki saboda Allah wa kuntu shahida ni kuma na zama shahidi ko je shahidi a gurin yan tijaniya qalu lahu suka ce masa lam naqdir ala zalik ba za mu iya yin haka ba wannan fa jawahirul ma'ani kenan kadan kadan na ciro a ciki yana nan a dankara a cikin wannan littafin to mu je gurin shehu shehu shi wanda suka ce su yan hakika ne za mu ji suna ta magana shehu in yas shi daɗin littafin ma akan sa hotunan shi kila ma dan kakkai rinto wasu wasu shi mabi yawanci da hotuna cikin littafin sa asirul akbar wa nurul abhar taqiqin dr tahir mai gari shafi na 425 zuwa 426 yi doguwar magana abin da yake cewa annal haqqa jalla wa ala shi Allah madaukakin sarki ma hajabahu anil anil muridi wujudu mawjudin ma'ahu ba abin da ya hana muridi ya ga Allah ba samuwar wani bane tare da Allah ya hana ya ga Allah ta'ala an zalika uluwan kabira Allah ya daukaka kace wai akwai wani wanda ba Allah ba wai kace akwai wani wanda ba Allah ba Allah ya daukaka barin wannan bal ma hajabahu illa tawahum wujudi mawjudin ma'ahu ba abin da ya hana ba muridi ya ga Allah sai muridin da yana ganin akwai wani wanda ba Allah ba yana ganin akwai wani akwai wani akwai wani to ganin waɗannan da yake yi ba alloli bane shi ya ne ga Allah fa idza arada Allah istifa'a abdihi yace idan Allah yana so ya zabi bawansa sai yace wai Allah ya sanya mu cikin zababbu sai yace rafa anhu zalika tawahum sai Allah ya cire ba wannan tunanin sai waye gari fala yara shay'an yahjibuhu An haqqi ba abin da zai gani da zai kare shi gabarin Allah balla ya shi an ba ma zai ga komai ba wa zalika fana'un fi mahwi to wannan ya kai matsayin fana'i cikin mahwi sai kawo ayar yamhu Allahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab yace to a wannan lokacin sarihul haqqi hakikanin gaskiya hakikanin imani zai samu bawa fala yara wujudan illa Allah ba abin da zai gani sai Allah wala yara nafsahu kansa ma bazai zai dinga gani ba wala siwahu ba zai ga wani shi ba wala yara fana'ahu fana'in shi ma bazai zai dinga gani ba Balla yara illa huwa Allahu ahadu zai ga kurin Allah ne shi kadai wa yara Allah kauna wala asara wala fi'ila wala isma wala sifa ba wani suna ba wata duniya ba wani aiki ba komai duk wani abin da ka sani zai ga babu shi fa huwa akmalu hijabin an wujudi mawjudin suwa wujudil haqqi duk waɗannan abubuwa sune hijabin da suka kare mu daga nan Allah sai yake cewa to a wannan matsayin zaka jera cewa fi hazal maqami idan bawa ya kai wannan matsayin zaka jira cewa ana Allahu la ilaha illa ana wahadi ni ne Allah ba abin bautawa da cancanta sai ni ni kadai ban la ilaha illa Allah wa huwa min ghairi huludin wal ittihad ba wani huludi bane shine Allah ne kurin dan hata magana cewa aqidar hulul da ittihad magana mafi gaskiya aqida su baye wahdatul wujudi ne cikin littafin sa jawahirur rasail gashi wannan littafin shine jawahirur rasail juz'i na biyu shafi na 60 zamu ji abin da yake bada a cikin juz'i na biyu shafi na 60 dangane da irin wannan aqida waɗannan littafi suna nan ana sayarwa a kasuwar kurmi sai dai sai dai yanzu kila za su koye su yana cewa kalmar tauhidi tana da kishrun walub tana da bawo tana da ciki kamar yanzu ka ɗauki lemu na zaƙi da ake sha ko duk wani abu mai bawo in ka ɓare bawon ai za ka samu wani abu a cikin to haka kalmar shahada take wala ha tana da kuma cikin ciki alkishiru bawo shine tauhidul amma tauhidin ga magarin mutane la ilaha illallah wannan bawo ne ya zo a cikin alkur'ani allahu la ilaha illahu wa hadha fi haqqi man ghaba anillahi wanda ba ganin Allah shi ke cewa la ilaha illallah ko la ilaha illa huwa babu an bauta sai shi li'anna Allah ta'ala laysa bi ghaibin Allah ba wai baya nan bane Allah yana nan balil ghaibu anta kai ne ghaib din kai ne baka nan wa idza dawama masaira? idan ci gaba da tafiya wa qasada Allah tabaraka wa ta'ala ya fi Allah yasilu ila maqamil huduri ma Allah sai je matsayin inda ga Allah ya zo ga shi ga Allah fa yukhatibuhu kama yukhatibu fi salati sai dinga magana da Allah kamar yadda a cikin sallah yake ta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kaga ai kamar ga ka ga Allah ne to a wannan matsayin sai ba ya je matsayin la ilaha illa anta ba abin bauta da gaskiya sai kai ma'ana wai gashi ga Allah to idan tafiya ta tafiya ya kai ya ci gaba da tafiya ya kare cikin zati yayi fana'i sai a same shi yana cewa la ilaha illa ana da haka ba abin bauta shi ma sai ya zama Allah din sai ya ce mutum wal insanu gharibun abun mamaki ne mutum an yasma akahu yaqulu la ilaha illa ana mutum ya zai mamaki ji dan uwan shi yana cewa la ilaha illa ana ba abin bauta da gaskiya sai ni zaka yi mamaki sai ka ɗauka cewa wannan mutumin yana da awashi Allah ne ce inna ma nadaqal haqqu ala lisanihi faqat Allah ne yake magana akan harshen shi abin da ya faɗa daidai ne wa huwa yasma'u nuduka kama tasma'uhu minhu kai ne kana ji ne kamar yadda shi ma yake ji shi ma ba shi yake magana ba haka ya ci gaba da tabbatar da wannan aqida a cikin wannan littafi na jawahirur rasail yana yaban shehu tijjani yana cewa ma in kana so ka ga ubangiji ka ga shehu tijjani shine hakikanin Allah wanda duk kilif din da yake yawo a hannun mu mun gani wani kato yana zaune baki a Nijar a tawa yana zaune kan kujera ana cewa mai san ganin shehu tijjani gashi mai san ganin shehu ibrahim gashi zaka ce mai san ganin Allah gashi to wannan duk a cikin da suke karantarwa yana cewa fa inna shaykha mazharu zati rabbi shehu tijani shine mazharin zatin ubangiji wa ainul aini ainu abul abasiya haƙiƙanin hakikanin zati shine zatin abul abbas a wani gurin yake cewa cikin littafin sadewa na tufatu a tsayibil anfas yana cewa khalifatullahi fi ardil lidhalik man ra'akum faqad ra'a rabbal bariyati shehu tijani shine khalifan Allah a bayan kasa duk wanda ya ganshi ya ga Allah wannan matsayi na hakika da ake rigima da waɗannan mutanen fa shehu inyas a cikin littafinsa ya nuna cewa shi kansa wannan matsayin matsayi ne da yake ma na ɗan ƙaramin mutum ma ya zo yana magana hakika wa hazal maqam shi wannan maqamin na mutum ya ce shi Allah ne ko ya ce komai Allah ne أدنى مراتب الفتح في طريقتنا الأحمدية التجانية المحمدية الإبراهيمية الحنفية شين متاكي نكر شيء أنا ما في كان أنت متاكي شكل طريقة متتجاني تا محمدية إبراهيمية حنفية يتي وليس هو المعرفة با شين معرفة با لكنه باب المعرفة أما قوبة تزوى معرفة دن. يتي babu wata ƙofa ta mariba la baba lil ma'rifa illa al sai dai ai ma fatahi wala baba lil liqa'i illahi illa ba inda za game da Allah sai ta hanyar Allah din sai shi Allah din sai ce kai ita wannan ilimin hakika da yake gani cikin wannan littafi na shi kashiful ilbas wannan ilimin na hakika da kuke gani yace Allah ne ma ya saukar da shi cikin wannan littafi na shi shafi na wannan littafi asalin ya rubuta shi ne kun san ya ce shi ne shugaban faira shewa Ahmad Tijani yayi bishara cewa za a za a samu matsayi na faida faida shine lokaci zai zo da za a shiga dariƙa jama'a jama'a to malaman da suka dinga zuwa na Tijaniya kowa ya zo ya danyi abin da ya ce shine to da kauda ya zo sai ce duk ba ko bane ni ne sai wannan littafin dange tabbatar da shine sunan shi kashiful ilbas an faidatul khatmi abil abbas to a cikin wannan littafi a ciki yake faɗa cewa wa amma wadi'uhu wanda ya ka ilimin subanci fa huwa annabi sallallahu alaihi wasallama shine malaika shine manzon Allah shi ka ilimin sufanci allamahu Allah bil wahyi wal ilham Allah ne ya sanar da shi ta hanyar wahyi da ilhama fa nazala jibrilu alaihi salamu awwalan bi shari'a manzon Allah jibril ya so kan mai farko shari'a ka bara so kan manzon Allah falamma taqarrara da shari'a ta tabbata nazala bil haqiqa sai aka sauka mai da haqiqa kun ga kenan waɗannan mutane abin da suke faɗa shehu tija shehu inyas ma cewa ya Allah ne wahayin abin shi yasa zaka ji suna cewa shari'a daban hakika daban manzo Allah da aka saukan mai da shari'a da ta tabbata sai aka saukan mai da hakika fa khassa biha ba'dan duna ba'd sai aka ware wasu banda wasu wannan aqida a cikin littafin sa ziyadatul jawahir wannan littafin kenan ziyadatul jawahir shi ma a cikin wannan littafi shafi na 27 ya kawo wasu baitoci da suke nuna komai Allah ne ya ce ka kiyaye su yake wani almajirin sa wasiya ka haddace wannan baitocin baitoci ne na mutane masu girma Allah haƙul. wa zarul wujuda wa ma hawa in kun in kunta murtada buluga kamali fal ghayru duna Allah in haqqaqtahu adamun ala at-tafsili wal ijmali واعلم بأنك والعوالم كلها لولاه في مهو وفي بهلال من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عين محال فالعارفون فنوا بأن لم يشهدوا شيئا سوى المتكبر المتعالي ورأوا سواه على الحقيقة باطلا في الحال والمال والاستقبال wannan baitocin yake cewa wani sa Umar bin Malik yace ka kiyaye wannan baitocin ka bayyanci isharorin da suke cikin wannan baitocin fa innahu min kalami akabir rijalil mutaqaddimina yana cikin manya-manyan maganganun malamai wanda suka gabata baitocin abin da suke baɗa, ka ce Allah kuma ka bar duk wani abu samamme da abin da duk samu ya kunsa duk wani abin da yake gani ka bar shi ka ce Allah kurin fal ghairu dunallahi in haqqaqtahu duk wani abu wanda ba Allah ba in ka bi ka bi diddigi adamun babu shi duk wani abin da ba Allah babu shi da ka duk abin da gani Allah ne yace ala tafsili wal ijmali ce ka sani duniyar ma gaba daya in ban da shi da ba a samar da ita ba to haka ya ci gaba a cikin wannan baitoci din bai tsaya nan ba sai da yake faɗa yake cewa cikin kashiful ilbas ya ƙara tabbatar da wannan aƙida cikin shafi na ɗari da hamsin da hudu a cikin wannan littafi na kashiful ilbas shafi na ɗari da hamsin da hudu ga abin da yake faɗa waɗannan baitoci ya sake maimaitawa sai yake bayan ya ka irin wannan baitocin da suke nuna komai Allah ne sai ce faman kana fihi shay'un من قابلية العلم يعلم بالوقوف على ما سطرناه أن كلام المجاذيب مبني على أساس متين وكلهم عند ذي العرش مكين ومعبر عن نور قلب مبين فالمنكر عليهم في ضلال بعيد وهو محروم yace wannan baitocin da ya kawo na komai Allah ne irin wannan magana masu irin wannan magana sun shiga jazaba ne kuma in dai kabi kake da ilimi zaka gane maganar su magana ce da suka gina kan ginshiki mai karfi kuma magana ce da duk waɗannan majazib ɗin masu irin wannan maganganun a gurin Allah tabbatattu ne sannan suna faɗar abu ne daga zuciya wadda ke cike da haske sai ce duk wanda zai musu inkari fi dalalin ba'i ya bata bata mai nisa duk wanda zai waɗannan mutane inkari kan irin waɗannan maganganun to ya bace bata mai nisa cikin littafin sa ziyadatu jawahir min yawaqiti alfaz wa durar wa hikam fi funun wa ulumin shatta wannan littafin shabi na tara ya ce mabiyansa su dukkan abin da suka yi zunubin su manya da ƙanana da an gafarta musu a shabi na tara shi yasa suke wannan tsirai su suna ganin an musu gafara ga abin da yake faɗa cikin wannan littafi shabi na na na tara a cikin wannan littafi yana cewa wa amma ashabu sheikh al-khatmi at-tijani radiyallahu anhu almajiran shehu tijjani mabiyansa falahum ahkamun taqussuhum wa tukhassisuhum suna da hukunce hukunce keɓantattu su kaɗai an ghairihim ga duk wanda ba su ba wahiya shine annahum zunubuhum maghfura dukkan zunubansu an gafarta kaba'iruha wa sagha'iruha ma taqaddama minha wa ma duk abin da suke an gafarta bi zamani maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ne ya lamunce mana haka li sayyidina shi yau shehu tijjani lamunin haka mu shafa hatan baki da baki ya kazatan ido da ido lama naman ba cikin bacci ba amma bi sharti adami littikal amma kada su dogara fa to wannan haka ya kawo wannan misalai ne na kawo ya ku yan uwa yanzu bayan wannan misalan da muka ji dan Allah duk wanda ya san wannan zai yadda yanzu wani shehu na ɗariƙar tijaniya ya fito ya ce ba da yawon ɗariƙa ake ba wallahi in sun faɗa ƙarya suke abinda ke cikin ɗariƙa kenan kuma wannan aƙida ta wahadatul wujudi aƙida ce ba da take da daddiya hatta shi wannan bawan inyas din da yayi magana wannan zindikin magana da ina so in daɗa nuna muku ga inda suke ciro maganganun yana cewa wannan zamani zamani ne na shehu ibrahim in ka koma ka ji maganar zaka ka ya ce wannan zamani zamani ne na shehu ibrahim to wannan magana shehu ibrahim ne ya faɗa cikin wannan littafin kashifal ilbas ya ce wannan zamanin zamanin shi ne ya kama ganganin malamai tun daga shafi na tamanin da shida zuwa casa'in da bakwai maganganun malaman tijjaniya da suka ce shi ne mai wannan faiza ɗin sai ya sake cewa shi ina so in dinga kulla muku alaƙa tsakanin maganar zindiki abdul inyas da kuma shi inyas din da kuma maganganun jawahirin ma'ani cikin maganganun Abdul injaz in ka koma za ka jina cewa wai a tafi a yi makaranta me za a karanta a tafi a nemo ilimi me za a nema wallahi duk abin da aka nema shine duk abin da ake nema shine Shehu Ibrahim dan haka dukkan wani karatu wani ne yayi wahala kuma shi ma yake so ya wahalar haka yi bada yanzu wannan kun ga hanyar hana ilimi ne kada kai karatu ilimi ba ta nan ake samun shi ba to wannan magana tana cikin jawahirin ma'ani sha biyu na sha biyu gashi ya ce ilam ya akhi ka sani ya kai dan uwana waffaqana Allahu wa iyyaka annar rajula la yakmulu fi maqamil ilmi mutum ba zai kai matsayi bai cika a cikin ilimi hatta yakuna ilmuhu anillahi azza wa jalla bila wasita sai ya zama ilimin sa da yake zuwa daga gurin Allah ba wani wasita inda wani tsani ba ilimi bane da kai min naqalin aw shaykhin ko wai ka da littafi ka leka ko wani malami in dai wannan ilimi ne baka cika ilimi ba fa in fa inna man kana ilmuhu mustafadan min naqalin aw shaykhin fa ma bariha anil akhdhi min al muhdasat duk wanda ilimin sa na littafi ne zai nakalto ya duba ya ce malam ya ce kaza har yanzu dai yana daukan ilimi gurin kikirarrun abubuwa fararrun abubuwa wa zalika ma'alulun inda ahli llahi azza wa jalla wannan ku abu ne mai illa a gurin malam ahli llahi kun ga dan wancan ya ce kaka je makaranta anan ya gani an ce kai ilimi gurin malami abu ne mai illa a gurin ahlullahi sai yake cewa wa man qata umrahu fi ma'rifatil muhdathati wa tafsilaha wa duk wanda ya kare rayuwarsa wajen ilimin abuwa kirkirarru ilimi na mutane fatahu hazzuhu min rabbih azza wa jalla raban shi ya wuce shi da gurin Allah duk irin wannan karatun da muke shirme ne li'anna al-ulum al-muta'alliqa bil muhdathat domin abubuwan da suke da alaka da fararren abubuwa yafna na rajulu fiha wala yablughu ila haqiqatiha mutum zai kare rayuwarsa ba zai kai karshe ba sai ce walau annaka ya akhi ya kai dan uwana ina ma salakta ala yadi shaykhin min ahli Allah azza wa jalla ka biya barki ka fada hannun wani shehi cikin wanda yake ahlullah la awsalaka ila hadarati shuhudil haqqi ta'ala da ya kai ka matsayin ganin Allah ka fada hannun wani shehi ya kai ka matsayin ganin Allah akuza minhu al-ilma kai ilimi a gurin shi bil umuri min tariqil ilhami sahihi min gairi tabin wala nasab sai kai ilimi ba wahala ba wata wahala wala sahar ba wani bin dare kana karatu kama a al-khidr alayhi salam kamar yadda khidr yi karatun shi wannan da Allah ya bamu labari cikin suratul kahf fala ilma illa ma kana an kashfin wa shuhud ba wani ilimi sai ilimin da aka yi ma kashafi sai ilimin da ka gani la an nazarin wa fikirin wa zannin wa takmin amma ilimin da zaka leka littafi kai nazari kai tunani ka ce kaza wannan ba ilimi bane sai ya ce babban malami Abu Yazid al-Bustami yana ga malaman zamanin shi wannan wani kasurgumin sufi ne yana da maganar kabirci cikin jawahirul ma'ani ban kawo muku ita ba wai sun yi hira da Allah yake cewa Allah in na ga mutane irin abin da ka tanada na rama wallahi za su je na bauta maka sai shi kuma Allah eh, a shi Allah ne fara ce masa in na ga mutane shegantaka da irin abin da kake za su daina ganin girman ka sai shi kuma Abu Yazid al bustami ce ni kuma in na ga musu irin rahmat da ka tara za su daina bauta maka sai Allah ya ce to dan Allah ka faɗa sai ce to kai ma ka faɗa yana cikin jawahirul ma'ani to shi wannan malami Abu Yazid al bustami shi wannan malami Abu Yazid al bustami yana gaya wa malaman zamaninsa sa yana cewa akhadtum ilmakum an rusu rusumi maitan am maitin ko yana cewa malaman zamanin shi ko ban ilimin ku ba kun yi su ne a gurin malaman takarda duk malamin da zai buɗe littafi malamin takarda ne matacce daga matacce ku zo kuna cewa wani ya faɗa duk sun riga sun mutu wa akhadna ilmana anil hayy alladhi la yamut mu ilimin mu daga Allah ne direct ba wani wahala to Abdul Inyas anan ya samu irin wanda yake caka aje makaranta wannan akida ta dade tana yawo ba ma wai iyayen ba da suke da shekaru ga malam Ahmad mai dan koko anan ga ga limamin wannan masallaci baban mu malam lawa ba ma su ba ko mu da muke da kananan shekaru mun san lokacin da ake wannan akidar mun san masu cewa su alloli ne sunna ce da ta zo sai suka lafi sai suka yi kasa yanzu kuma suke ganin kamar lokaci da za su dawo su ci gaba da yi kuma wannan akida tana yaduwa cikin mutane ba ba sani ba har a gidajen rediyon mu ana sa waƙoƙi da suke dauke da wannan akidar bari in karanta muku waƙar wani mawaƙi da ya mutu kwanakin baya sunan waƙar shi farkon mafaɗi annabi ne tataccen masani cikin ta yake cewa sannu rasulallahi daga kai komai ya fita me wannan alhaqiqatul muhammadiyya kenan da suke faɗa ma'ana suna cewa shi manzon Allah wani haske ne na Allah ya ballo shi aka fara samarwa daga nan kuma duk sai aka halicce mu da haka mu za mu koma ga manzan Allah manzan Allah ya koma ga Allah da haka wa bitali duk abu ɗaya ne in ka gani ga manzan Allah in ka ga manzan Allah ka ga Allah to shine ne yake cewa sannu rasulullahi daga kai komai ya fita a can gaba wani baiti sai yake cewa waye ba kai ba mijin waye ba kai ba mijin juwaira mai sai sannu duk wanda gani ma'ana ba ba ba annabi kowa ka gani annabi ne don waye ba shi ba sai yake cewa iyakar masu gudu wanda ka danne ya dannu wanda ka raya ya rayu kun ga manzo Allah ne yake rayawa wannan fa mawaƙin da ake sa waƙoƙin shi a gidajen rediyon ma abin da yake faɗa kenan wata mawaƙiya tana nan tana waƙa fim kuma tana irin wannan waƙe-waƙen dama farobaran garin banza a faraubaran wobe yake karewa na bi zaton rubuta mata akai wato ni da nazo ina ina wani sai zaka ji a rediyo an sa wakar da haka masu aikin rediyo ku lura wallahi wani sa'in kafirci kuke yadawa kana zaune ka sa kafirci yana fita ana ji bari ka ji da yazo ina ina ina rubuta sai nake mamaki ashe ma ni ban ma san me take faɗa ba da cewa take muka winil amri zaka bani ka bani dan sayyidu shuhuba haqiqatul kulli nan ma wahdatul wujudi ne in an ce haqiqatul kulli komai da ka gani majazi ne hakikar abun Allah ne to anan tana so ta nuna manzon Allah shine haqiqatul kulli kamar yadda na gaya muku shine dukkan komai sai take cewa wanda azal take jira ta riska har ya wuce bata gane shi ba wanda yake da zahiri da kuya duk ɗaya ne gare shi babu babu kuya ma'ana da zahiri da baɗini duk ɗaya ne ina so ku ji waƙoƙin za ku ji subobin Allah ake ba annabi sai take cewa wanda yake zamani yake makan zamani bai ritsa da shi ba ma'ana manzo Allah ba magana wani zamani a tare da shi wanda ya bude aini aini haqiqatil aini ba kadan ba wanda da shi kun take zama ta kun kun faye kun babu ba da shi ba in ba manzo Allah ma ba kun faye kun da haka shi kansa ita kanta kun faye kun da manzo Allah take zama ita ce wanda yake kira a canza komai me Allah ya ba lahu ba ma'ana manzo Allah shi ne zai ce komai sai da manzo Allah ya faɗa kenan komai ya canza tace wanda ya tabbata ya mai da babu ta zo akwai take ba da an jira ba ta ci gaba da cewa wanda kama ba ta yin kamar sa har abada ba kama da shi ba babu wani kama da manzo Allah bayan mun san mu asira wanda suke kama da manzo Allah irin su Ja'far irin su Al-Hassan irin su Al-Husayn irin su na Fatima tace duk wannan babu wani kama da manzo Allah wanda ake kira waɗayya amsa ko a ina ba guri guda ba duk inda kira manzo Allah in ka kira shi anan zai amsa a can zai amsa a can zai amsa ma'ana idan sifar Allah kenan wanda ake gani waje da dama a lokaci ɗaya ba daban ba haka take faɗa tace wanda da zaki yake shuhudi ba ainihi ba da zuciya ba ma'ana maza Allah da zatin shi yake shuhudi ba da zuciya ba wanda haƙiƙa take tajalli cikinsa sa bai taba fargaba ba haƙiƙa ma'ana Allah yana tajalli cikin manzon Allah da haka babu wata fargaba wanda kaɗai ake wa kirari ya zo gurin ba da ne ba amma manzo Allah kirari zai zo gurin ba da ne ba wanda ya zo da hauhawar makami ba adadi da, ba adadi ba adadi ba iyakaci ba ta ci gaba da cewa wanda kaɗai yake faɗa a karɓa babu musu ba za a bincika ba shi ɗaya Allah yake duba har abada ba a mai kini ba shi kadai Allah yake kallo ba a mai kini ba shi ke yin abu ya zama ibada duk motsinsa ba guri guda ba ruhul arifina ya ɗara su take cewa ko ta ina shi ke saman su duk matsayinsu shi yake aza su shi yake haɗa su shi yake raba su shi ya ɗaga su shi yake cikin su duk har abada isassu za su duba ma'ana tana ta faɗa kalmomi wasu ka rasa ma ma'anarsu wanda duk wannan waƙen ka ɗauke ta wahadatul wujuji ne shi yasa take cewa ba su ga ba su gane me muke nufi ba wallahi in dai wannan ne ba za mu gane ba to da wannan yanzu wayan da muka yi to wannan misali na buga akwai akwai wani mawaki wanda sai ya take yake waka sada an san shi ba sai na ambaci sunan shi ba shi ma ka ji waƙoƙin shi zaka ji wahdatul wujudi kuma duk a garin na ake yi to yanzu kaga wannan ya gwada mana da wannan ne za mu gane cewa haƙiƙanin wannan matsalar daga wannan ɗariƙun su baye ta fito kuma in ana so a magance ta kame da za mu yi bayani dole ne sai an koma an magance tushe wala Allah ne ce to in haka ne yanzu ya zame da wannan yan ɗariƙun me hukuncin su ni a iya fahimta ta wala Allah wani zai iya saba min a fahimta sun kasu gida uku akwai yan ɗariƙar da sun karanta waɗannan abubuwa kuma sun yi imani da waɗannan abubuwa kun ga ƴaƴan shehun nan da suke sadadowa su zo baƙaƙen nan suna da wannan aƙidar kuma suna faɗatta suna faɗatta in sun zo bayanansu to waɗannan duk wanda ya da wannan aƙida ya karanta ta ya kudirce ta ya da ita kafiri ne magana ɗaya babu shakka duk wanda ya shakka kan kafircinsa shi ma kafiri ne wannan da nassin alkur'ani da nassin sunna ta manzon Allah da nassin malaman su dan akwai inda in yaje ke cewa wanda ya kai wannan matsayin kafiri ne a gurin ahli shari'a da haka ta su kansu kafirta kansu in dai mutum ya yadda da wannan aƙidu ya karanta ta bi akai to ya kafirta kaso na biyu sun san waɗannan aƙidu sun karanta amma dai zuciyarsa na kai kawo sai dai kuran an ce musu maganganu ne na su bayi ba kowa yake fahimta ba da haka in baka fahimta ba ka ja bakin ka kai shiru to waɗannan kaga suna da shubaha waɗannan suna buƙatar a yaye musu wannan shubuhar cewa ba wani wanda zai magana ta kafirci kuma a kyale shi sahabbai cewa suke ra'ina in manzo Allah yi karatu ce ra'ina amma yahuda suka ɗauki kalmar suka bata wata mummunan ma'ana Allah ya ce su daina ya yi na amanu la ƙolo ra'ina wa ƙolon zurna wasma'u idan ya zama na ladabin magana an koya mana ina in ban manta ba imamul qurtubi yayi magana mai kyau karkashin wannan aya in ba manta ne ba in ya zama na an ce sabban mazan Allah su daina faɗar kalma saboda wasu ba ta wata ma'ana waye kuma zai zo da ga faɗar kalmar kafirci kuma a ce wai a tafi haka kyale shi kuma magana ba ɗaya ba ba bi ba ba uku ba ba hudu ba duk maganganun sa haka suke to irin waɗannan kaso na biyu sai an kawo musu da wannan shubha haɗin kaso na uku gama garin mutane yan nagada kurin gidanmu na ga ara tijaniya ne ma ita nake yi amma ba bai ba ma yin wazifar ba ya yin lazumin sai dai an zo ana maganar wannan zai ce ni dan tijaniya ne to kaga wannan bai ma san bai tijaniya ba iyayenmu wanda suka gabata da kakanni duk irin wannan tafiya suke su dai tashi sai gaska ga ana yi suna yi to duk wanda ya bauta wa Allah da iya abin da ya sani tsakanin shi da Allah yana da uzuri ko a gurin Allah da haka ba idan muna maganar wannan kafircin ba muna nufin duk wani wanda ya nasabta kansa da tijjani ya zama kafiri ba a'a dole ne hawa hawa ne ba da za ka kace hukuncin shehu ɗaya da hukuncin wanda yake can ƙauye bai ma san wani abu tijjaniya ba ya ji dai ana faɗa gaba ta ƙarshe me mafita abu na farko tsaye da haddin Allah akan wannan zindikai abu na farko kenan wannan kuma dama can a tarihi an yi ibn sab'in abdulhaq ibn ibrahim ibn muhammad al-andalusi jigo ne a wannan akidar da ya fara andalus ya fara fito da ita suka kore shi da ya garin sai kuma maghrib maroko can ma ya fito da ita malamai suka haɗu suka kore shi sai ya tafi masar can ma ci gaba da yada ta da suka gane suka kore shi sai ya tafi makka da ya je makka nan ma gane shi aka ce ya garin ya bara tunanin ina za shi ko indiya za shi ƙarshe sai kurin ya kashe kansa da kanshi wannan ina ba mu labarin yadda a baya ake masu wannan akidar alal akalli in ba za iya ba to a kore su hallaju duk wanda ya karanta tarihi zai ga malamai gaba ɗaya na zamanin sun haɗa akan a kashe shi kuma kashe shin akai da haka hukuma ta sani ba yau aka fara kashe waɗannan zindikai ba a tarihi kuma maganin da ake a hana wannan aƙidar fita shine kashe ma abotanta magani na farko kenan magani na biyu ko yadda tataccen tauhidi wanda ya zo a cikin alkur'ani da sunna da maganganun malamai sahabbai da tabi'ai magabata na kwarai ɗauki kitabun tauhidi da yayi babi sai ce wa lahi ta'ala da madan Allah wallahi ba wanda zai karanta kitabun tauhidi ya fahimce shi ka na irin wannan maganganun har abada ba zai yi ba to a ko ba a karantar da mutane tauhidi wannan kuma aiki ne na ahlus sunna shi yasa nake ta faɗa ina maimaitawa wannan al'ummar addinance kubutar ta yana hannun ahlus sunna nauyi ne babba ba wanda zai kubutar da su kun ga dai su baye gashi su yanzu muke magana a kansu to za ka yi magana yan shi'a ne su ma wasu kafiran ne to wa za ka ɗauko dole wanda yake kan alkur'ani da sunna shi ne zai iya kubutar da wannan al'umma din to da haka a dage da karantar da tauhidi a ko'ina abu na uku waɗanda littattafan sai an hana yawon su cikin mutane akwai lokutan da a wasu garuruwan kan tarihi in littafi ya zo ba su gamsu da aƙida da ke cikinsa ba gangami ake a ƙona shi to sannan kuma a barranta daga wanda suka rubuta waɗannan abubuwa ɗin in ka fito ka ce mana waɗannan ba 'yan ɗariƙan mu ne, ba da yawon mu suka yi ba to kuma ka ce duk wanda ya rubuta wannan aƙida shi ma ba mu ba shi kafiri ne mun barranta da gare shi in kai wannan mun san ka barranta gaskiya amma dan ka ce ba ɗariƙan alhali kuma littattafan ku suna cike baka barranta ba har yanzu dai ana nan an kashe maciji ne ba sare kan ba da haka magana gaskiya ku fito ku kafirta masu wannan aƙidar wannan ina magana da su ba yake nan ku fito ku kafirta masu wannan aƙidar dan kafirai ne ku ce kowane shehu ne kowane malami ne ya rubuta wannan aƙidar ba musulmi ba ne kuma ba mu yadda a karanta littafin shi ba kuma ba ma tare da shi to wannan ne zai wadatar amma in ka tsaya magana fatan baki yanzu da saura abuna sannan kuma a daina yada wannan aqida akwai masu yada ta akwai hatta a cikin waɗannan da suke mutuwa suna inkari akwai masu irin maganganun zaka ji wannan aƙida a ciki hanya ta gaba dole a dinga samun da laccoci da samina da taron ƙara ƙarawa juna ilimi da karantar da mutane da yaɗawa tsakanin mutane dole ne sai an fito an karantar da mutane hakikanin yadda addinin musulunci yake da kuma kare shi daga dukkan gurbatacciyar aƙida wanda wannan kwamiti na adda'awa wa ta'lim cibiya ce da ta kunshi dukkan matasan malamai ahli sunna da suke Kano har ma da manyan gaba daya kuma aikin da ta sa gaba kenan kuma in Allah ya yarda wannan laccen fari ne somi ne dan dan tana tana buƙatar a dauko abuwa da dama a a a baje su a faɗa abu na gaba dole ya zama ana rubutu yadda in ya bar littafan sa a rubuce to dole a rubuta kuma littafan da za su warware su a bar su ma a rubuce dan duk wanda ya ya tarar da wanda ya tarar da wannan kullum ina faɗa akwai malamai a a Saudiya da da yawa sun haska wa mutane addini sun bayanci addini ta hanyar rubuta ƙananan littattafai a Sheikh Jamilu Zainu malami ne da duk wanda ya yi karatu a shekarun baya zai ga yadda yake rubuta ƙananan littafai yan ƙanana da zaka sa aljihu tsaki da taka minal kitabi was sunna al ittijahatil islamiyya al ashama'il muhammadiyya yan ƙananan littafai amma kuma littafai masu fa'ida sai mun dau wannan salam dole sai muna yin rubutu littafai da Hausa da Turanci da Larabci ya zama kuma masu hali suna ɗaukan nauyi a buga wani sai zaga ɗalibi ya yi ya zaƙulo abubuwa amma kuma bai da halin da zai buga to dole masu hali sai suna taimaka ana yadawa in ka rubuta takarda baka san iya inda za ta je ba kuma ita takarda tana da wahalar ta mutu yanzu ga wata shi umar wasiya ta wani da ake cewa mai gadin masallacin annabi ne yayi mabarki ya ga annabi wannan takarda shekaru da dama ta ki taɓa ce saboda an riga an ce duk wanda ya yada ta yana da lada to kuma yanzu wannan salon ya kamata a ɗauka wajen yada wa mutane ingantacciyar da'awa ka yi rubutu ko shafi ɗaya ne kuma ka ce duk kai ma in ka karanta ka yada Allah zai baka lada to ta hanyar wannan za a yi maganin abubuwa da dama takarda za ta je ko ina to dole sai an bi irin wannan hanyoyi za mu iya kashe waɗannan miyagun aƙidun da muke gani amma in ba haka ba abubuwan suna nan da yawa kuma suna da muni dole ne sai an haɗa ƙarfi da ƙarfi su dai ɗaliban ilimi da malamai nauyin da yake kansu karantarwa da ilmantarwa duk wanda kuma yake da wani hali a inda yake da iko shi ma iya bakin sai ya kare yaɗuwar wannan aƙida cikin mutane ina ganin ana ya kamata in takaita abinda na faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda na faɗa na kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik a Sheikh Muhammad Rabi Umar Musari ziyar mu Allah ya saka alkhairi malam ya faɗi mafita guda bakwai ni zan ƙara guda ɗaya ta zama takwas al'imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala a cikin littafinsa sharhu sunna yana cewa al'islamu huwa sunna wa sunnatu hiya al'islam abu na takwas shine tsayawa akan sunnan manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam shi ne abin da zai magance waɗannan abubuwa wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka khuliqta kama tasha'u sallallahu ta'ala wa sallam bayan Allah mu yi hakuri lokaci ya ta amma za mu iya kai sha biyun dare a wannan majalis dan kare martaba da mutunci na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam akwai malamai guda biyu da za su biyo baya da izinin Allah subhanahu wa ta'ala amma kafin lokacin abin da nake son dan ja hankalinmu idan har dabba dabba ta san girma da matsayi da daraja na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe mu ya kamata mu fi sanin matsayi da daraja na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wata rana manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam kamar da zo a cikin hadisin Abdullahi ibn Ja'far Allah ya kare da gare shi da sanadi ingantacce manzon Allah ya shiga wata gona daga cikin gonakin mutanen Madina dan ya biya bukata manzon Allah ya gama biyan bukata ya fito kenan sai ga wani raƙumi a su kwane yana zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ja tirjiya sai daga ido ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sun kui da kai ya kama zubar da hawaye raƙumi yana zubar da hawaye sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo dauki hannunsa mai albarka ya dora akan wannan raƙumin yana shafa wannan raƙumi yana shafa raƙumi sai raƙumi ya daina wannan kuka sai manzon Allah yake cewa man rabu hadal jamal wannan raƙumin nawaye sai ga wani yaro daga cikin matasan madina sai ce ya rasulallah wannan raƙumin nawa ne sai maza Allah ya ce fa innahu shaka ilayya maza Allah farko ya ce fi hadhihi albahima allati malakaka Allahu iyyaha fa'innahu shaka ilayya ka ji tsoron Allah akan wannan dabbar wadda Allah ya mallaka maka ita domin ya kawo ƙaranka guri na ya ce baka bashi abinci raƙumi ya san manzan Allah mai tausayi ne لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الله سبحانه وتعالى bai kiran manzon Allah da sunansa ba bai taɓa da sai a babin labari sai dai idan Allah yana so ya bada labari cewa manzon Allah shine kaza Muhammadur Rasulullah wannan labari zai bamu وما محمد إلا رسول وآمنوا بما نزل على محمد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم صلى الله عليه وسلم أما باب و... أما باب وانا النبي هو منزو daga cikin manzani wanda Allah bai kira sunansa baro baro ba Allah ya ce ya adam muskun anta wa zawjukal janna ya nuhu bi salam ya ibrahim ya isa يا موسى يا زكريا يا يحيى يا صالح يا لوط يا داود يا زكريا دو الله يكرا أما سيتي يا أيها الرسول يا أيها النبي يا أيها المزمل يا أيها المدثر وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد قتادة رحمه الله تعالى يكي ليس هناك مسلم wala mutashahid wala mutashahidun babu wani mutum da zai sallah ko wanda zai yi tahiya ko wanda zai kira sallah dole idan ya ce ashhadu an ilaha illallah sai ya ce wa ashadu annaka rasulullah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah wata rana manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yana tafiya shi da Abdullahi dan Umar kamar yadda Ibn Hibban ya fitar hadisi ne ingantacce sai ga wani mutumin kauye ya zo zai wuce sai manzon Allah ya ce kai zo sai mutumin ƙauyen nan ya zo sai manzo Allah ya ce da shi a tashar allah ilaha illallah wa anni rasulullah zaka shaida babu abin bautawa bisa gaskiya da cancanta sai Allah kuma zaka shaida ni manzon Allah ne sai mutumin ƙauye ya ce waye zai kafa maka shaida cewa kai manzon Allah ne sai manzo Allah ya ce ga wata bishiya can ita za ta kafa mun shaida manzo Allah bai ce wanda suke tare da shi ba dan ba lalle bane mutumin ƙauye ya yarda ga wata bishiya can ita za ta kafa min shaida sai manzo Allah ya kira wannan bishiyar sai bishiyar nan ta bubbugo daga inda take sauyoyi suna jan ƙasa ta zo ta tsaya a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fastashhadaha thalathan manzon Allah ya nemi ta bada shaida so uku zaki shaida babu abin bauta bisa gaskiya da cancanta sai Allah ni manzon Allah ne zaki shaida babu abin bauta bisa gaskiya da cancanta sai Allah ni manzon Allah ne aso uku bayan manzon Allah ya gama sai ta ce ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah sai manzon Allah ya ce to koma inda kike haka ta ja ta koma ta je ta koma inda take kamar bishiyar nan bata fito ba wannan fa bishiyoyi kenan bishiyoyi kenan amma yanzu muna ji muna gani da rayuwarmu da komai a zo ana cin mutuncin manzon Allah a zagi manzan Allah aibanta manzan Allah wani mataki ka ɗauka a rayuwarka Imam Abu Dawud da Imam Nasa'i sun fitar da hadisi wanda ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani sahabi makaho ne yana da wata baiwa sun haifi ‘ya'ya biyu ta zama ummul walad yana tsananin son ƴaƴan kuma yana son baiwar ‘ya'yan suna da kyau yana son ta amma wannan baiwa kullun dare sai ta dinga rera waka tana cin mutunci tana aibanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ta ya hana ta ta hannu kawai sai da ya bari dare ya yi sai ya ɗauko gatari ya zo ya sami tana bacci ya datsa wuyanta ya kashe ta ya fito da ita waje jefar da ita washe gari labari ya ji wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi sallam sai manzon Allah ya tara mutane a masallaci Ya ce lalle jiya an yi aika aika duk wanda ya wannan aika aika in na kama shi na tsaye masa da haddi wannan makahon yana can sahun baya haka ya taso ya dinga tsallakowa yana tsallakowa ya zo gaban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zauna manzo Allah ya ce lafiya ya ce ya rasulullah ni ne wanda ne wannan aika aika manzo Allah ya ce me yasa kai ce ya manzo Allah tana zagin ka tana aibanta ka tana cin mutuncin ka manzo Allah ya ce fashhadu fa inna damaha hadar manzo Allah ya ce ku shaida jininta ya tafi a banza an kashe banza so ta ci mutuncin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam shi wajibi ne ga hukuma da ɗauki mataki akan wancan arnan la'anannan kafiri Allah ya tsine masa albarka wannan shine abin da ya kamata da hukuncin kisa shine abin da ya zama wajibi akan sa kamar yadda malamai suka ittifaki da fatan Allah madaukakin sarki ya mana jagora Allah madaukakin sarki ya ƙara mana kauna da soyayya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da zan dan ƙara kan shi kafin miƙa malami na gaba wallahi thumma tallahi wa billahi babban abin da yake kawo waɗannan abubuwan shine barin sunna ba abin da ɗariƙa take karantar da mu sai girmama mutane ba za a taɓa haɗa ka da Allah ba abin da za a haɗa ka da shi ne a haɗa ka da mutum ka girmama wali ka girmama shehu ka girmama malam wani amma ba za ka taɓa sanin inda ake haɗa ka da Allah ba sai ga sunna a sunna ne kaɗai ake karantar da kai yadda za ka girmama Allah yadda za ka riƙe Allah yadda za ka dawo ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma wannan shine abin da ya kamata ne amma duk wani ɗan ɗariƙa idan zai adalci ya san cewa ɗariƙa ba abin da ake nuna musa girmama mutane zan ba da misali satin da ya wuce an yi maulidin Inyas a Bauchi a labarai mutum nawa aka ce suka halarta miliyan uku wanda maulidin annabi ne yanzu miliyan uku za su halarta a dariƙa maulidin annabi wani ne za su halarta miliyan uku sai maulidin Inyas yau shekara nawa da fara wannan maulidin Inyas na gangami duka ina da na biyar ne ko na shida irin wannan gangamin da ake yi kaga ana karantar da mutane girmama wani mutum girmama wani mutum ba girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma in yar nan a duk duniya ba inda ake girmama shi kaman Kano a duk duniya ni na je Senegal na je Kaulakh na je inda in ya zaki ziyara na je kuma daga <laughs> daga na irin wanda suke ciki na je na yi sati uku ina da aboki tare muka karatu je ajima ɗaya da shi ɗan gidan ne amma shi ahalu sunna ne shi ya kai ni wallahi a Senegal in yas ba kowa bane akwai wani shehun bakki ana ce masa Ahmad Bamba shehun Tuba dan dariƙar muridiyya shine babban shehu a Senegal gaba daya in yas ba wani bane akan wannan shehu shine babban shehu a masallacin da aka fara gina wannan in yas shekara nawa aka ba karasa ba daga nan Kano aka samu ne mai kuɗi je karasa ya nuna kenan nan ne nan ne ba wani bane a duniya anan ne Kano aka mai da shi wani abu so da kar mu ɗauka wani abu ne har a maida a matsayin Allah ko annabi ko wane ne wallahi mu tsaya ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ita ce mafita babu mafita in ba ga sunna ba duk wanda yake da dariƙa ji tsoron Allah ya dawo ya rike littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwan suna da yawa amma ga malamai ba mu samu damar ma'ana malal alqasim turu bai samu damar halarta ba amma za mu gabatar da malam Abdul Muttalib Muhammad Gusau dan shi ma ya dan dora zan ba shi minti 25 idan ya idan ya kammala akwai babanmu dattijo malam ahmad bai dan koko za mu dama shi ma bacci <laughs> to bismillah <laughs> za mu ba malam minti biyar ya ba mu labarin abubuwan da su suka gani wanda a gabansu aka yi kuma a gabansu ake yi dattawa wanda wala'alla su sun ga in ya ma lokacin da ya kawo ziyara mai wala Allah suna raye kuma a gaban su abin ya faru algaba ta malam bismillah Não, sai ya dan matsa daga nan to sa to wala sai masa bismillah shiga bismillah bismillah bari rike bari rike ba kuma bari rike saboda in ka jawo ne ya to to bismillah na ce rike bari rike bari rike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 يا إخوة الإسلام وحييكم بتهية الإسلام وهي السلام عليكم to farko wallahi al'azim ba da Allah ya sa ba a bani dama ba ina tsammanin sai mutu masu bude haushi alhaji malam rabiu rijiyar ya ɗauko tushen al'amarin nan na ɗariƙar tijaniya wanda wannan al'amari shi ya haddasa duk fitinin najeriya wallahi duk fitinin najeriya gaba da ba abin da haddasa ta sai wannan sai littafan littattafan nan a nan birnin kano duk mutumin da yake cikin birnin kano ya san ni na alhaji ahmadu mai dan koko sabu shagamu kuma ƙasar yamma nan kakaf ba wanda ya riƙe ta ya kafa sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama in ba mai dan koko ba ba alfahari nake ba ba alfahari ne ba amma irin abubuwan da malam sa aliman sa ne faɗa shi na rije limu wallahi alazimi wallahi alazimi kamata iya a tari gabaki ɗaya duk ɗan ahalin sunna gaba daya zama na gaban sarkin Kano a ce a gaban sa aka yi wannan bayanin domin shehuntaka ta fa an fara zuwa shehi ibn umar ba shehi ibrahim ne fara zuwa najeriya ba ba shehu hadi fara zuwa najeriya ba shehu bin amar sunansa kenan shehu bin amar shi fara zuwa najeriya a gurinsa aka fara samun sarsala ta ainihin shiga aljanna duk wanda aka ba sarsala dan tijjaniya ne shi ya tabbata dan aljanna ne ina ga muku wannan bayani sana a gidan mai wandan karfe to ai kun san gidan dai ko gashi nan tar abujan filin eh kofar gidan sarki kofar gidan sarki gashi nan gashi nan gidan an gyara shi a masa a masa kun gane to anan aka fara sauka shehu bin umar shehu bin umar da ya sauka wallahi tallahi an yi mace mace an tattake mutane a banza sun mutu to ni kun nan asalin akwai wani malamin aikinsu malam sha'ibu ina so a tono tushen ɗariƙa tijjani a kano malin shi ɗin dinnan ina da ‘ya'ya ɗaya malin salatu ɗaya malin eh, yahaya kuma wajen babana suke zuwa suna karatun jawahir da ma'ani wajen babana suke karatun yakutar da farida wajen babana suke karatun eh, munatin muridi da sauran littafin ɗariƙa tijjaniya har fatawar rabani ni din nan ina ɗan ƙanƙani ina ƙarami misali ina matashi idan na zo zan zauna a da'ira sai wani ƙan babu mai tashi ni tashi tashi tashi sai kore ni ashe ba da kyau ni ban sani ba ashe mugu abu ne kullum wallahi kullum na zo in na zo zauna sai kore ni ashe zan ashe Allah zai kafa ni in jayayya da ita daga nan kasar har salo har dakar har gini ba inda ban je na yi bayani akan ɗariƙa ce na ba ta kyau ba sannan kuma a wannan ɗariƙa da ake magana a kanta yanzu wanda ma ya karanta tarihohinta da miyagun abubuwanta wallahi al'azim ina ga muku wannan lokaci da nake yawo a ƙasashen duniya akwai lokacin da na zauna a wani gari ana kiransa kankan kankan sunan garin kankan ɗin wata ƙasa ne ƙasar gini ce gini bisau wannan gari na kankan ana muna nan sai gashi ibrahim ya sauka ina sauka a garin kankan lasa ta yi lis ina kashin gide sai da kan sama sai ta saƙi ya nilla wa kankan warrabu a ɗani makama kunkun <laughs> <laughs> yace a saboda yace sake ni da dibu nawa kankan wa ubangiji ya shayar shi a kushin giya wa rabuwa a ɗani makamin kunkun kun yanzu Allah ya bani makamin kun bai kun ina iya cewa ka mutu yanzu ka mutu ina iya cewa ka rayu ka rayu ina iya cewa kai kudi kai kudi ina iya cewa kuma ka talauce ka talauce wa'annan bayanai wanda ke yi bari mu dawo Najeriya na yasa ni malam duk Allah ka haƙura wallahi kaka sa in hadi zuciya mutu wannan bayan Allah da suka haɗu ya kamata in fidda abin da muka yi miyagun abubuwan da muka yi da ku taya ni tuba don girman alkurani in mun zo lokacin zan ga muku abin da ya faru ina nan ina yawo ina rashin kyawun ɗariƙa janiya abubuwan da malai faɗa a jawahir ma'ani wallahi kaɗan ne kaɗan ne daga cikin abubuwan da aka faɗa malam ɗin shi ma ya faɗa na biyu wannan lokaci da nake na dawo Najeriya sai na tafi wani gari ana kiransa Misau aka yi wani gagarumin aka ce gagarumin wa'azi wa'azin nan ya haɗu mota ta fi dubu mota ta fi dubu a wucin lokacin ma sai na je na samu dan eh, madamin Misau ya ce ya aiko ya ce an hana don shi ne mataimakin aiki ya ce an hana wa'azi sai ce tunda an hana wa'azi duk mutumin da yake mai mota mai lasuka ya zagaye a zagaye garin gaba ɗaya da wa'azi a zagaye cikin garin gaba ɗaya kam ku fita sai kun zagaye garin gaba ɗaya da wa'azi shine aka dinga bi layi layi ana ta wa'azi sannan ta duk wanda ya fita in ya zagaye ya fita kawai tafafin sa ni zan tsaya na tsaya ne wa'azi da daddare sannan na roki sarkin misau Muhammadu Manga yana nan dare har yanzu haka na ce don Allah don zatin Allah ina mun limaman muqaddaman dariqat tijaniya ko shugaban ɗariƙar tijjaniya mu zo gabansa da safe da dare yake magana na ce da safe su zo gaba ɗaya mu zauna a ɗauko jawahirin ma'ani a ɗauko alƙur'ani a ɗauko hadisan manzo Allah sallallahu alaihi mu duba mu ga ina ne inda Allah ya ce a tijjaniya sarki ashe an kai min kaset da dare sassafe nan da sai sarki ya aika malaman nan har azare wani limamin nasu an kai sa limamin azare dogon mutum mai saje sana aka aika giyaɗe aka aika ga ƙauyuka da duka suka suka halara ina zaune gidan baba Umar Tela Allah an ce ya rasu Allah ya ji kansa nan na sauka sai ya ce mun sai aka ce mun kai ai sarki ya fito yanzu yana nan da shi jama'a gaba ɗaya malaman da ka nema sun zo sarkin malamai aka aiko aka ce zai ga mu in zo malaman sun haɗu shayin da aka shirya mun dan in sha wallahi ka sa ni saboda na fi ƙaunar in je wajen bayanin zan yi na kama yin tafi gaban sarki ina zuwa gaban sarki ne gaisuwa nace Allah ya taimaki sarki yace na yace kai ne mai dan gogo nace ni mai dan gogo daga mu nake Na zo nan to ka zo wajen wa'azi kuma ka samu ba ai wa'azi wani ce eh shi yasa na tsaya ni wa'azi da ma da dare nace don Allah ka taimaka ka tara mu makaddamai ko limamai ko shehunai sai sarki yace to ga sun sun hadu nace sun hadu yace nace to ina za ka samu jahil limani sarkin malamai ce da nace limamin sau yace na ce na jawahirin ma'ani sun sarki ce ina da guda hudu jawahirin ma'ani ɗaiɗaiɗai guda hudu nake da su ce to don Allah ka mun a kawo jawahirin ma'ani da a kawo jawahirin ma'ani aka raba kowa sai ce to sarki ya riƙe a duba shafi na 25 zuwa na 26 akwai inda Shehu Ahmad Tijjani ke cewa shi ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama ra'ayil aini annabi shi ba shi dariƙa tijaniya zai ce ya gan shi ra'ayil aini shi ba tijaniya kuma shi jikan annabi Muhammad ne na ce a'a na ce turan kaɗe ka ga wannan shafin yace na ce to barin karanta gani na karanta ne masa bayani na ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba a taɓa samun wata rana wanda cikin madina izo jidda ba ko izo maka tun da ya kwanta cikin kabari amma ga shi tijjani yau tsakanin su manzo Allah shekara 1150 shi tijjani sannan aka haife shi ina ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi dariqa na tambayi sarki nace tambayi wannan malaman kowa ga littafi a hannunsa malamai suka shiru na to kuma a dawo wacce magana kun yadda alkur'ani ranka an yadda da qur'ani an amince masa ita na mun yadda mun amince masa na ci to ga abin da aka zo da shi a cikin jawal ma'ani an ce salatul fati kafa ɗaya tak tana daidai da saukar qur'ani sau dubu shida ina faɗa sai sarki dubu kowa idubu liman idubu na'ibi idubu sauran malamai yace haka ne suka ce haka yake a rubuce <laughs> haka yake a rubuce a jawal ma'ani nace to ina aka ina aka samu wani wani salatul fati wanda ya yake an sa an ba da shi an ya fi sauka qur'ani su dubu shida na ce to nan kuma salatul fati ƙarya ce duk wanda ya ce gaskiya ce ƙarya yake yi don shi mai salatul fati sunan su Muhammad da fata Bakari Muhammad da fata Bakari shi kuma ya ce ya bauta wa Allah ya shiga Ka'aba ya bauta wa Allah shekara ɗai ɗai ɗai ɗai shekara arba'in yana cikin Ka'aba shekara arba'in wai ina cikin Ka'aba ina bauta wa Allah ina so Allah ba salati wanda yafi kowanne ina so Allah ba salati wanda sirrin kowanne salati yake cikin sa yace fa tahul maliku sai malaika ya zo masa bi hadhihi salati da wannan salati makatubatan fi sayyibatin min nurin albuce ta kan da haske nace sarki yace na sarkin na nace don Allah da zatin Allah malaman nan su kawo salatul fatih nan mai takarda haske wallahi in sun kawo ta ka yanka ni in sun kawo takarda salatul fatih da buce a cikin takardar haske nace ga wuya na ka yanka bayan haka nan idan ba za ka yanka da ka ɗaure a cikin gidan kurkuku na ba da wannan ke nan ba a samu wannan ba ba samu ba sarki ya ce to na so a kaɗan sarki ya ce to babu laifi ba samu ba na ce to wani lokaci zan dawo ka yadda in dawo ce ka dawo ba aka bani lokaci fiye da kwana arba'in na dawo ba ba malamin da ya zo to bayan wannan ina zuwa zai malamin Allah ka haƙura Allah ka haƙura ina nan a cikin a cikin ba da wannan sarsala da aka ba mu ta farkon nan sarsala shai ibn umar ita muke yawo da ita har gana har gana na je wani gari ana kiransa fara su nan eh ka san garin ko to fara su da na shiga fara su muka je muka yi wa'azi muka ja hankali mutane aka yi majalisi aka yi majalisi aka daga darajar shehu aka daga darajar shehu jani jika annabi ne wane ne wane ne duk gama sannan a ƙarshe wasu ba'adi suka daina sallah masu darjar salatul fati an ce in kayi kafa ɗaya kana darjar saukar yawan zubar ruwan duniya yawan yayyafin duniya yawan tsakowar duniya duk an baka daga nan aka daina wani magana sannan sallah ma gaba ɗaya suka daina to daga baya na ce to ga salsala duk wanda ya yi mutu a sashi a cikin likafaninsa in an je da shi kabari to Allah tabaraka wa ta'ala ya ce in an mala'iku sun ga wannan takarda to kai da aljanna ne ba ta baya a gari ka wanda ba ƙarya bane to yi din dinnan un shuka wannan abu da na dawo daga baya gane ba ƙarya ne nan na digari na koma gana na je na tara mutane na to wannan zuwa da nake ne muku majalisi wallahi ƙarya nake wallahi ƙarya nake wallahi ƙarya nake ba gaskiya bane don haka koma ga Allah da manzo Allah kuma kitabu sunna ku Allah ku rike manzo Allah in ba haka ba in ba haka duk za ku tafuta na tuba anan bayan na gama suka shirin za a kashe a cikin daren a daren aka zo aka ba labari wani wani bawan Allah ya sa Ibrahim na karaduwa ya zo ya same ni ce wallahi in ka kwana sai da kwana a kabari na tashi da bagarin cikin dare da na bagarin cikin dare sannan na koma na koma kuma Usum State dan na ma na ba su takardar na ce duk wanda na ba wani takardar da aljanna ne na ma na koma na sito duk wanda na ba takarda idan mun da abata eh duk wanda ba takarda idan ita wallahi ƙarya nake yi ba gaskiya bane sai wani yaro ya miƙe tsaye ake sa Abdurrahman shi da kaninsa suka ce wallahi tun da ka ba mu dama ba mu amince ita ba ba mai da takardar ba don haka ni zuwa da ɗauko ta wata tana nan a gida sai ya tafi gida a guje ɗauko sai na kyakketa ta a gaban jama'a na ce na tuba ba ni cikin wannan hanya wannan hanya na bata tuntuni na tuba ina fata Allah ya gafarta mu Allah kuma gobe Allah kuma afwa to ire-iren irin wa'annan wallahi suna da yawa gaske suna da yawa sai dai ina fata ku ta ni addu'a ubangiji Allah ya fi mana Allah ka yi mu kuma Allah shi ne da sauran jama'a baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a ah, kafin malami na karshe ya zo akwai littattafai wanda Dr. Umar Labdo ya rubuta akwai waɗansu guda Profesa Umar Labto akwai guda biyar wanda ya sa musu sufanci da na ɗaya sufanci da aƙidun sufaye na biyu ɗariƙun sufaye na uku ibadun sufaye zikiri salatin annabi yaban annabi san annabi maulidi ziyarar kabari buga mandiri na uku walittaka da waliyai na biyar bankaurar sufaye sai kuma jana'iza tijjaniya sai matsayin ahalus sunna wanda yawan jana'iza tijjaniya fassara waye dr dahir mai gari shine tufata saniya shine shi kuma ya fassara jana'iza tijjaniya sai matsayin ahalus sunna a wajen yan shi'a sai ɓacin tafarkin yan shi'a da su suna nan a waje wanda yake da bukata zai iya nema insha Allah ta'ala a malami na karshe shine a Sheikh Abdul Muhammad Gusau shine wanda zai dan yi mana ta'aliki akan muhadar laftar da rabi ya gabatar ya gabata malam fulai tafaddal innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu ilahul awwalin wal akhirin وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ينقوى السلام عليكم wa الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya ba mu dama halarta wannan muhadara mai albarka wanda a Sheikh Dr. Rabi Umar Lemu ya fito muna da wasu daga cikin ababen da muke ji kuma muka tabbatar da su yanzu a haƙiƙanin gaskiya. Malam Rabiu Allah saka maka alkhairi. bisa ga inda muka san manhajin malam wajen yin muhadara to mun ga cewa yayi muna muhadara wadda babu wanda ya sai kare ta abin da aka faɗa duk da cewa malam yayi imani da abin da zan faɗa cewa sama sama yayi wallahi sama sama aka yi dan da za a shiga gaba daya to da al'amarin ba zai juyu baki daya abin da ya shafi sufanci a ƙasar nan da ma wasu ƙasashe da ake yin sufanci abubuwa ne masu taruwa su koma zuwa ga abu ɗaya shi ne rena Allah subhanahu ta’ala domin idan ba a rena Allah ba da babu yadda za a zo ana muna wannan shegantakar ana wulaƙanci ga annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma a ce har yanzu wai ana amsa sunan musulunci duk inda ababen nan suka faru tun daga farkonsu har ƙarshensu su ka tarar da cewa kafirci ne tsantsa a cikin tafiyan nan shi yasa ɗaya daga cikin malamai yake cewa duk mutumin da kaga ya zagi ibin taimiyya. to matsayin arne yake domin ibin taimiyya raddi yake ga aƙidu na kafirai wannan aƙida da malam ya karanto mana tuni ibin taimiyya ya dade bayanta cikin littattafansa wanda kuma an daɗe ana yin ta su hallatuyya su wane ne ga sunan birjik ya yi raddin su da dama wanda mutane suke fita daga musulunci suna ɗaukar wasu ababe su suka fi muhimmanci gare su sama da bautar Allah subhanahu ta'ala. wannan sufanci ga tun mutumin da ya rayu a garin Kano ya kuma shiga unguwannin da ake wannan shekantakar zai tabbatar da cewa wannan aƙida ce fi shekara talatin ana karanta da ita a garin nan ba wai yau aka fara yin ta ba ba wani wanda zai karbi ɗariƙa har sai an mai tarbiyya daga tarbiyya kake lalacewa ka zama abin da ka zama lokacin da na zo garin nan daga ƙasarmu na zo garin nan domin neman ilimi na daɗe ina jin shegantakar da ake yi ina jin sunayen ne daban-daban a garin mu san mu Allah bai jarce mu da wannan shegantakar ba mu da shehu Usman Allah ya haɗa mu amma duk wani tsirannin ba ma tare da su ko ɗaya daga cikin su wallahi ba mu shi mu a wajen mu ba yi wannan kafircin ba dakar na zo ina gwale sai na kai ziyara a nan hausawa a wajen wani shehu mai mamulo a lokacin da na je ziyara ina ta tararrabin yaya za a yi in shiga da ina son ganin makai na abin da nake ji ana faɗi wallahi wa rabbul ka'aba ina shiga sai aka samu wanda zai mun iso na ce na zo gaisuwa ne shehu yana can cikin ɗakinsa na ƙurya har can Allah ya bani dama zuwa nan na ƙara tabbatar da abin da ake faɗa kuma ake karantawa cewa gaskiya ne lokacin da na ji sai ke cewa daga ina ake nace daga gari kaza ake ana halarta zawiya nace muna leƙawa kaga ba zan mai ƙarya ba tunda ba halarta nace ba leƙa muke ana gane abubuwa nace muna gane wasu daga nan sai aka nuna wani abu daga gefe a cikin leda sai aka ce menene wannan ce alaga ta mala dole kai biyayya saboda ka gane yanda dawon garin yake ya ce ba a fara tarbiya ba na ce ba a fara ba a kara makallau wannan fa sai na ce a kara makallau sai abin da aka ce akwai abokin malam anas a salafi dan fage shi ya gaya mana inda ake shegantakar da aka ni kuma karan ba ne kai na leka lokacin da na shiga sai aka ce ai wannan duka shi ne na kasa gane menene shi ne sai nake jin labarin yadda ake yin sai na gane yadda lamarin yake aka ce ai shi ne shi ne menene shi ne shi ne ka koma jawahir ma'ani wanda ibrahim ya sake ce mana jawahir ma'ani ya ce kanta kuma littafis albayan wa tabiyin an tijaniya wa tijani daga shafi na bakwai zuwa shafi na takwas yana cewa jawahir ma'ani da mutane ke rike da shi ba original din bane fake one sai muka kasa fahimta ina original din sai ce ya kasance yana da hutta yana da eh, mai yaka ce taba'a wadda babansa ya samu ta asali wadda aka rubuta ya gada in yana karantar da mutane yana gaya masu ku gyara waje kaza ba daidai bane amma har wannan mutumin ya mutu bai buga mana cikakken littafin da zamu gamsu da cewa shine original din ba da haka mu gare mu wanda ka bar mana shine original kai ka rike wancan wanda kake da shi amma mu wanda aka sako mana shine original kuma shi muke karantawa maganar wahdatul wujud da aka dinga yi sai aka dinga maganar in aka koma ana ce maka Allah sai ka koma kana huhu komai huhu ne to da aka gwada maka ce komai shine sai ka ci al'awwal wal’ahir akhir wal bayan da na fito da musulunci na sai muke hira da wani sai ka ci ai ake tarbiyyar in kan za a ce maka to shi ne shi kuma shi ne shi komai da kake ganin samuwa shi ne. al'awwal Allah nan da kake ji ana magana to ne farko wal’ahir kuma shi ne mai karshe wa zahir duk abin da kake gani a zahiri shine duk abin da kuma kai ka kasa ganin sa a baɗi ni to shine muna cikin kasu sai muka zo muka dinga tarar da wannan ababe a cikin littattafai me muke tararwa a lokacin da aka zo ba mu wani tarbiyya tan waɗancan da suka wuce na farko farko an bashi tarbiyya ya shiga yana yi ta kwana uku sai ya zo kuma gashi yana jin bayan gari kuma ya shiga ba a fita in ka shiga ta kare da haka yake tambayar da malamin sai kawo mai ziyara cewa to a kara ga munan muna ta fama kuma amma kuma ga bayan gari ana ji sai ce wai hatar da kai shi abin da za ka yi menene ai huwa shi ne duk abin da kake gani wujud a bayan ƙasa shi ne shi ne waye allan kenan to wanda ya zo don ba muna ƙasƙantar da abin da ya bane dan ya zo ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan maganar muke rai kallon kaburi shi wancan da inda kashi ce kuma shine Allah kuma me zaka yi da shi a garin nan a ce waƙoƙin ana yaɗa su muna ji muna gani waɗanda suke zagi a nan alaihi yanzu muka tada hankali su ko wanda suke zagin Allah ba me aka yi masu. muna da waƙoƙi a garin nan kowanne sai na sa muku ɗan guda ku jiya kaɗan ku ji da dai kiɗa amma tun da ba mu muka yi kiɗan ba ku yi haƙuri ɗan kaɗan ce ma la'ayi kai ta ji ina za su yi karfi ke a ka saurara ka saurara da aka yi mai kuka yi kunji malaman tauhidi suna cewa hakil kufur laysa bi kafir abinda yake cewa shehu ya fi Allah ubangiji na wallahi shehu ya fi Allah shine ake masa Allah gaba ɗaya taɓo kai yanzu annabi sallallahu alaihi taɓo kake ganin cewa fidaka abi wa ummi ya rasulullah ba za mu bari a ci mutunci annabi sallallahu alaihi wasallam ba waɗannan waƙoƙi da aka yi da waɗannan bayanai da suka fitowa wannan sati waɗannan malamai da suke fito suna cewa su ba tare suke da shi ba ƙarya suke yi zindiƙar ne arna ne lamba ɗaya ai muna da labari muna da labari ingantaccen labari shi wannan arnan da ya zo yake wannan bayanin a kano wanda ya zo daga bauchi wane ne sai sabon jibe ba shi a garin nan wane ne sai sabon jibe ba shi yake hawa sai yanzu da ya ɓallon ruwa za ku koma gefe kuna cewa ba ku bane dan kana da kuɗi wannan lamari dole ne malamai su tashi su bayani akan abin da ke shine hakika an dade ana batar da mutane a nan kasar ko ba ai komai in an yi magana ku ce ku ne muhammadawa ku kuke san annabi amma gashi an zage annabi ku ce komai ba a garin nan muna ji dan BBC ya sanya mana bayanin wani bafulatanin Jamaica a lokacin da aka gama wannan majalisar kaula ya kai ziyara a ƙafa tun daga jimeta har kauna a ƙafa sadda ake tambayarsa to yanzu gashi ka je madinatar kauna ka je rauda ta shek ibrahim injas cewa yaya kake gani tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma shek ibrahim yas shi ga shi shehu ne ga kuma wannan annabi ne wannan yana da rauda annabi ba yana da rauda wannan yana da madina annabi ma yana da madina tsakanin annabi da shi shehu ne bi sai ce to a nan dai babu wanda zaka ce ya yafi wani a nan fa kasar muka ji da hausa kuma aka faɗi da ka yi uwa musulmi ba za mu wuce lokaci ba yana da kyau mu tashi mu san cewa lallai aiki ya same mu sannan ahlus sunna kalubalen ku da yawan malaman sun ja baya da karanta da aqida an ja baya da karanta da aqida babu yanda za a yi annabi sallallahu alaihi shekara goma sha uku yana karanta da aqida kai kuma yanzu kawai ka koma kana kanta da mutane tsarki da arwala da sallah ka makale a nan duk sallaka wallahi ba ta karbin baka da aqida mai kyau ahlus sunna nawa ne yake cewa na rufe da Allah da annabi nan take ka zama arne ka mance ne yana da kyau a da kanta da aqida al aqidatu awwalan law kanu ya'lamun da kai uwa musulmi wannan abubuwa da suke faruwa wajibi ne mu fito mu nuna kyamatar mu saboda mu barranta daga da wawaye daga cikin mu suke aikatawa dai idan bala'i ya tashi kowa da mu baki da Allah ya san da mu ba ma ciki mu ba arna bane musulmai ne wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh a ah, jazakumullahu khairan ah, sheikh abdul muttalib ah, muhammad abu na ƙarshe akwai wata bukata guda ɗaya da tambaya ɗaya da sanarwa guda biyu bukatar ya ce malam dan Allah a shirya irin waɗannan laktoci a dukkanin ƙananan hukumomi domin faɗakar da musulmai wanda ce assalamu alaikum a gaskiya malam ni ɗan ɗariƙa tijjaniya ne a da amma yanzu na tuba na batta saboda saɓo kala-kala da ake ta yi a ciki ina so zan karɓi ɗariƙar izala a yau a saurara a saurara a saurara a saurara a saurara yake cewa malam menene sharɗan shiga izala wannan ne tambayar da yake ina gani zan bada abin tambaya ga mara biri sai nemo <laughs> a to abu na farko dai an bashi <laughs> ma'ana abin da ake nufi anan ita izala ba ɗariƙa ba ce ma'ana ba wani sharɗai ake bayarwa ba a ce idan mutum ya yi kaza yi kaza yi kaza ya zama ɗan izala a'a duk lokacin da ka zama kai kai wa kanka cewa za ka yi aiki da abin da ya zo a cikin alƙur'ani da kuma abin da ya tabbata daga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa fahimtar malamai magabata to ka zama ɗan izala kuma izala kungiya ce ba lalle bane ka ce kai kaza a in dai kai wannan to kai ma ka zama kuma izala kungiya ce abu na gaba kuma babu wani sharɗai idan zaka shiga ba magana a ce a maka wanka ko a maka tarbiya ko a baka rike wani carbi ko ratayawa ko liƙa bajo ko tabiya senegal ko wani wuridi ko wani lazimi ko wani abu daban kawai da inda ka tsaya akan abin da ya zo daga littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam to shikenan abin da ake bukata ka watsar da waɗancan abubuwa wanda ba su tabbata ba tayi wanda yake cewa ana gayyata ƴan uwa musulmi zuwa wajen gagarumar lacca mai taken tsimagiyar kan hanya wadda malamai masu wa'azi ustaz kabiru bin bashir abdulhamid da ustaz anas muhammad as-salafi fage za su gabatar a masallacin trim ranar laraba 27 ga watan biyar tsakanin magariba zuwa isha'i sanarwa daga kwamitin jibius social media wanda ya ce darul muhaddithin suna farin cikin sanar da ɗaliban ilimi cewa an haɗa karatuttukan malaman malam alƙasim hotoro da raddin malamanmu na sunna akan tabargazar yan dariƙa da hudubobin malam lawan Ibrahim da na malam Abubakar Abdulsalam baban gwale a cikin memory card guda ɗaya akan farashi mai sauki muna nan daura da masallacin masallacin nan za ku iya samun mu idan an tashi sannan akwai memory na malaman malamai daban-daban kamar na Sheikh Ja'far Mahmud Adam Allah ji kasa da gafara Sheikh Muhammad Awwal Albani Albanin Zaria Dr. Muhammad Sani Umar Jiyar Lemo, Dr. Isa Fantami, Malam Aminu Daurawa, Malam Muhammad bin Usman, da Malam Alkasim Hotoro, da sannan akwai raddin malaman sunna akan taɓargazar 'yan ɗariƙa, kamar kifi na ganin ka mai jar koma na ɗaya zuwa na hudu, kura da fatar akuya, bobin malam